يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yan uwana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna tara daren goma kenan ga watan muharram shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2013 al-miladi gashi Allah ya sake dawo da mukan karatunmu na muwattau imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn Abbas, wanda ke mabera iddi Kwato. idan ba a manta ba muna cikin harkokin da suka ratayu ga sallah muna cikin kitabu as sala a cikin kitabu as sala yau za mu tashi babi na goma sha biyar باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة كمن سنن أكون دنقوا قال عمر يا يومين تكس نتشوى أكون دنقوا دا الله واتكاوا أنا تدشي مرتلا عبد الله تابكو Allah mai cikawa yana buka da fata yan uwa su yi masa addu'a kamun sannan jiya ba mun tashi karatun bulugul maram shi ma dan uwa malam Usman shi ma ya ambata min wani da Allah ya wace kawaran juma'a da ta gabata ta sanadiyar hadari aka ije shi yana bisa mashin kuma Allah ya mai rasuwa har yana ambata min ya ce shi wancan mai rasuwa shi a sanadiyya ta ya gano karatun nan da ake yi shi ya kawo shi karatun nan kuma Allah ya sa kuma tun sannan suka ci gaba da zuwa har zuwa lokacin da dai Allah ya masa cikawa da fatar Allah shi gafarta masa Allah ya sa ya huta ayyukansa na alkhairi Allah shi karɓar masa kurakurai da wasu matsaloli masu bijirowa Allah shi yafe masa mu da shi Allah ya haɗa mu a darul janna gaba ɗaya karatun da za mu tashi yau babu wa ba'il ya daini ihdahuma ala al-ukhra fi salati karatuna wanda yake mai matukar muhimmanci kasancewa ta an shaye min tambayoyi ba ɗaya ba biyu ba birgit a inda muka karatun bulugul marami an shayi to alhamdulillah can mun karance hadisin duk da dai hadisi na guda da ya zo a cikin bulugul maram mun yi bayani gwargwado a ciki Allah dai lokacin nan kila ba a fara ɗauka ba ta hanyar bidiyo sai dai masu ɗauka da handset kila sun zan ɗauka tun lokacin da muka sa karatun nan na muwaffa imam malikin mutane ba su bushe ba suna ita tambayoyi rubuce ko magance na ciya me hukuncin aza hannuwa a cikin sallah wani ya ce me hukuncin yin sadalu ko irsalu wani ya ce me hukuncin biyar wanda bai kamlu ko sadalu wani ya ce me hukuncin yin sadalu ɗin duka abubuwa da yawa hakikanin gaskiya tambayoyi na wani sa'in sai ka suna da amfani idan wanda ya yi su yana nufin ya gano gaskiya amma sai dai kash mafi yawa to ba ita ake nema ba kawai sun aka dai bari a bada amsawa ne ya ji ko ku bari a bawa ne raddi ko ku bari a ce kaza to a lokacin da duk ka samu kanka irin wannan tafarki to hakikanin gaskiya abubuwa da yawa za su kuce ma kuma ƙarshe ka yi hasara karatunka bai albarka ba aka ce man ja'a naqidan raja'a faqidan duk wanda ya taho da niyya jiya ga kure kawai shi ya kawo shi to ƙarshe zai koma kwambar komi bai tafiya da shi saboda haka kullum mai karatu ya sa ikhlasi da kyakkyawan niyya ga karatun shi kuma kullum ya bude idanunsa ga gaskiya duk abin da ya tabbata na gaskiya ya karba ya riko da ita jabau abdu alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wannan shi ya wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam muna bayan da anka ce yi muna wasiya kuma ya tabbata annabi da kansa na cewa wa khairal hadai adai muhammadin sallallahu alaihi wasallam kawai babu abin da ya rage gare ka sai wannan kullun ka sa karatu shine gaba a karatun daidai shine gaba fahimtar daidai hakikanin gaskiya in ka shiga da ikhlasi kyakkyawan niyya to insha Allah Allah zai taimake ka ka gane ahem qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir duk wanda ya shiga da niyya gane zai gane to akwai mai sun ya gane to ka shiga da kyakkyawan ikhlasi da ka gane to mataki na biyu bai da wuya masu kima suna cewa karatu na da wuya abin da ya fi shi wuya gane shi ko ba haka ba to in ka gane shi abin da ya shi wuya har da ce shi to in ka har da shi matakan ga uku duk ya takari aiki da shi bai da wuya duk da wasu masu cewa suna cewa wai aiki da karatu ya yi karatun wuya amma wannan kuskure na hadisai da ya sun tabbatar da kuskure na inna dina yusrun ko ba haka ba eh akwai duk gaba da ma yuridullahu eh duk min harajin ko da sauransu shi yasa in ka gane addini sauki gare matukan gaske to ala kulli halin kamar yana ambata wannan babi na ina ne zaka aza hannunka lokacin da kai kabbara harama ko ba haka ba a yayin da kake karatun fatiha to shi na mala ya kulla babi kai ne kamu haka ne na dan rubuta su abubuwa da yawa da nika so a mutanen tambihi da su na farko wannan kadiyat an yi rubuce rubuce da yawa da ita masu taya kan kablu ko wada'u ku doki kablu da wada'u duk gudana akwai akula wada'u azawa ko kablu kuma kaɗan rike haka ko duk siffa guda ce kuma dukan su sun tabbata kamar yadda zamu gani shi ko in muka ce as-sadal wal irsal duk gudana don a fahimci wannan istilahi da ka ce sadal da ka ce irsalu shine dai ka sake hannu baka rike ba saboda haka duk da idan nace kabdu ko nace wada'u a kula da wannan abu ɗaya ne idan nace sadlu ko nace irsalu abu ɗaya ne to hakikanin gaskiya saɓani ko rigima kan wai ƙabdu da sadadu ko waka ce wada'u da irsalu ba a san shi ba sai daga baya kware da gaske bayan baya kware sai lil mutaakhirina mutaqaddimi muqadda mutaqaddimina magabata as-salaf na can farko farko ba su san da wani saɓani game da shi ba in muka ambata za ku sani amma sai dai kash saboda tsawon zamani da kuma sanya wasu abubuwa cikin karatuttuka sai saɓani ya kama shigowa a cikin babubukan ilimi da dama kuma a cikin wurare da dama sallah azumi zakka hajji ba a bar wani abu ba sai da an kai saɓani alhali kuma sallah sallan ya ce ya bamu akan hanya madaidaiciya lailu haka na hariha wannan amma daga baya sai aka samu wannan ya danganta gwargwadon yadda mutum ya fassara aya ko ya fassara wani hadisi ko ya fassara wata magana wani magabaci ko ba haka ba saboda haka dole ta tafan mu samu masu magana kan kabdu da sadalu musamman a keɓance musamman mujarrabi guda shi ya ɗauki wannan wujiha ya ɗauki wannan fanni ko ku wannan ra'ayi kaza zai yi to daga bana abin ya faru daga cikin littattafan da suka shiga hannu waɗanda sun yi magana kan kabdu ko ku surin jihar da kabdu da waba'u ko ko da kuma waɗanda sun karin jihar da sadalu da irsalu ga sunan da yawa kama kama tun daga can kasashen waje har zuwa gida Najeriya har zuwa nan Sokoto duk akwai irin waɗannan da makwabta duka akwai irin su risalatu fi hukumus sadalil yadaini wannan littafi mashhuri na kware da gaske ko cikin kasuwa ana sai da shi shankiti muftin malikiya shi yayi shi a kula a yanka ce suna da yawa sosai akwai shankiti mai adwa'ul bayan fi tafsirul qur'ani bil qur'an ba shi ba ko ba haka ba shi sa an ka ce shanqiti malikiya to a kula da shi shi yayi wannan yana ce masa risalatun fi fi hukumi sadal yadaini salati akwai mawqiful ah, fasli ko mawqiful fadli fi adillatul qabdi was shi ko wannan sa'ad ibn umar al-futi yayi shi wannan dan malina wancan da muka ambata dazu dan misra na amma ya koma da zama makka to shi ko wannan sa'ad ibn umar al-futi Ya yayi akan eh, shi ma yana rinjayar da sadalu shi ko dan mali na wanda mali ta kusa da mu kuma an san shi ga masu ma'abuta karatu A gwan dan littafi ko ko sai littafai guda biyu na sarfu ana ce musu almabadi usarfiya ko ba haka ba shi ya yi su masu karatu sarfu sun ki yi su kai ma hasali ma akwai littafi nan gare mu da yawa akadar yana da sharhi ko akwai hidatul muta'abbid saliki ko wannan dan misira yin shi to akwai wani wanda aka ce mahallul masaili ina san kowa ya san shi hallul masaili shi wannan sa'id umar kuti shi ya yi shi ya tafi karshe ana sadalu akwai wani shankiti shi ma muhammad al-khidir ibrahim naqadi lima qila min arjis min al-qabd shi ma tafi cewa ana sadalu akwai kam'ul fasadi fi tafdil as-sadali al-qabd fi hadhihi al-bilad shi wannan wanda ya shi dan cikin gida ya shi dan Najeriya saboda Nasur Kabara ya yi shi shak Nasur Kabara akwai tarjihu sadali al qabdi wa ishtihar al qabdi ala sadali shi ko wannan ta komo har cikin gida shi ko malam sheikh kaura yusuf kaura mai shahi ya rubuta shi sannan asu akwai su al qawl al faslu fi sunyati sadali akwai azabul maqali dalil sadli akwai su wannan shi ma al ya yi shi dan mutumin azhar na nan kusa kusa da mu nan jega akwai abdurrahman isa jega shi ma akan ya yi annusa akan sadalu a sannan in ban in kun sani akwai kungiyar jama'atu izatul bid'a wa iqamatu sunna bangaren Jos tun lokacin da ba a haɗu ba ta yi littafi shi ma ana ce masa al-irsal wa sadalu shi ma surin jihar da ana sadalu to duk waɗannan littafai sun karin jihar da ana sadalu amma duk waɗannan littafai na baya baya na sosai kwarai da gaske amma akwai wadanda sun ka tafi cewa ba a yi nai kuma suka yi raddi game da waɗanda ba a yi ne shifa'u saliki fi risali malikin shi ya tafi kan cewa ba a ba a kablu a na cewa bi na cewa rikewa ake yi kablu da wadawa ake yi kuma ya tafi kan cewa shine mazhabin imam malik akwai hayatun nasiki fil qabdi was sadli hayatun nasiki fi anna al qabda fi salati huwa mazhabu al imam malikin shi ku wannan muhammad azuza at-tunisi al-maliki ba maliki na ya tafi kan cewa riƙe hannu shine mazhabin imam malik akwai wani malami muhammad ahmad misnawi ya littafi akan nusratul qabdi wa raddi alaman man ankarahu fi salatai an nafli wal fardi agaji taimaka ma qabdu da kuma raddi akan duk wanda ya musu ne kuma ana yi ne duka ga nafila da farilla akwai almasnuni walbattari si fi nahar al anid al mi'sari as-sa'in fi ma sahha min al athari wannan mutum ya zafi sosai ko ta hanyar jin sunan littafi ne sai ya ce ni mashi da takobi ga wuyan mai taurin kai mai tuntube mai suka ga abin da ya inganta na hadisan mun sallallahu na kabudu sannan a lokacin da malam yusuf kaura mai shafi ya yi tarjihu sadl al qabd wa ishtihar al qabd ala sadri akwai malam abubakar buhari kidadawa shi ma yayi mujazafat wannan ina ganin duk ya shiga hannun mutane yana cewa mujazafatu shaykh yusuf kaura mai shafi waɗannan abubuwa duk da tafai na faɗe su saboda mi saboda mutum ya san mas'ala ce da aka yi ta tattauna kanta an yi maganganu kanta an riga kusa in ce an riga an gama ko ba haka ba kuma dukkan wani kauli aka son ka ta kai ne kila kana samu littafin da ya yake kai ne amma mu a karatunmu saboda mun ɗauko shi tun asali ko ba haka ba ba mu hujja da ɗaya daga cikin waɗanga littafai don a gani? ɗaya daga cikin waɗanga littafai da mun ka ambata don na kasa kasa na don na baya baya ko ba haka ba duka kila in ma kai tankaɗe da rigaya za ka samu babu wanda ya wuce shekara ɗari ko ɗari biyu ko ba haka ba ita ko sallah Yana jin tashi shekara dubu mun sallah sallah ya ce sallu kama muni usalli ba ba haka ba to in ko haka ne to ba su waɗannan ƙananan littattafai ba da muzakkirori za mu tsaya mu ce mu hidda abin da ya inganta na sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu koma ga ummahatu ko ba haka ba ummahatu can koli tunda dai mun zo annabi yayi sallah sahabbai sun yi sallah tabi'ina sun yi sallah atba'u tabi'ina sun yi mazahibul arba'a sun yi bukhari da muslim da sunan duk gaba ɗaya sun yi duk kamun a fara samun wannan ra'ayi yaya aka ko ba haka ba duk abin da ya tabbata shi za mu amfani da shi sawa'un duk wanda ya tabbata in ku mun samu tabbaci duka ana yi kuma walkam ko ba haka ba sai duk wanda kai sai a ce kila akwai at fil ibada kila an fahimci wannan a ah, kila fa abin da ya samu ka ce mu koma ga irin wannan shine ka'ida ta malamai na sunna wanda ba yan bid'a ba ka'ida malamai na sunna kamar da Qur'ani ya musu ishara da kuma sunna ta tabbatar shine duk abin da ya shiga ya shiga muku ya shiga muku duhu to na mi za a yi a koma zuwa ga littafin Allah da manzo wannan shine gaskiyar amari wanda an kawo surutai kuma a mai da shi zuwa ga ahlul ilmi ga wannan al'amari a ibn abdul barri al yana cewa abinda an wajibi a gun ko lokacin sabanin malamai shine da an yi sabani a nemo dalili a cikin littafi da sunna da ijma'i wannan shi babban dalili da zaran ka ji sabani to sai ka ce shin wai tsaya har ka gaba da tambayi ku shin wai yau aka yin ta koko tun zamanin annabi tana nan amsa dole a baka ɗayan biyu ko a ce yau ta sabuwa ta ko ko a ce zamanin annabi tana nan zamanin annabi tana nan yayi da ita shikenan halas ko ba haka ba tabbas za ka samu amsa to wannan in kuma yanzu na to sannan sai ka san me za a yi nan kiyasi ka tahowa a auna ta da wata mai kama da ita da ta faru a wancan lokacin ko ba haka ba ibnu abdul bar yana sake cewa cikin sa at-tamhidu sharhi muwatta imam malikin wanda mujalladi 30 da yan kaina 33 ko da hudu yace laysa bi ahadin min lahi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa aka cewa a koma zuwa ga kitabu was sunnati wal ijma'i in ka dauki ɗaiɗaikun mutane babu wani ɗayan mutum wanda faci ana ya ɗaukar wani abu daga cikin magana sai kuma ana iya barin ta in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ibnu abdul da ya faɗe ta ina jin kun san mai ita ko Malik ibn Anas ya faɗe ta a lokacin da ya ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam yana bisa kabari yaka ce ma ɗalibansa kun ga wani abu kun san wani abu a a Allah gafarta malam yace duk faɗin duniyar nan babu wani wanda in ya faɗi magana face ana iya mai da mai da ita in ba mai wannan kabarin ba sai nuni kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ibn abdul ya ci gaba da cewa wal hujjatu fi ma qalahu sallallahu alaihi wasallam wa fi hujja ga abin da manzo sallallahu alaihi ya faɗa a zancen wani babu hujja a ciki a zancen wani ba hujja ba ce idan na faɗi magana yanzu baka ce ita hujja magana dalili in kawo dalili ko ba haka ba dalilin da zan kawo shi a hujja ba magana ba sai ce yaya mutum ka kyama ko ka jin ɗari ɗari ci gaba na don magana guda ta ya kai ina ina so mu tabbatar da cewa alkitabu sunna shine marja'u shine makoma ingantatta yace ya mutum zai ji tsari tsari na rabuwa da wani ko kuma kin karɓar zancen wani idan sunna tabbatatta tana tare da shi kila an fahimta wannan a tamhidu ko ko ce ibnu abdul barri a cikin na nashi ya kawo wannan imamu shafi'i radiyallahu anhu yana cewa inna sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu as-sahiha awla wa afdalu min qawli al-mujtahidi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma zance ne ingantacce shi ya fi cancanta kuma ya fi daga kaulin kowane mushtahidi in ma mushtahidi na ma ko ba haka ba ko ya kai martaban mushtahidi ta kowane uri? in dai an ka ce ga faɗan manzo sallah sallan ta tabbata shi kenan wannan abin ya kare kila mu fahimci wannan idan muka koma ga kadiyar da muke ciki a kadiyar alqabd was sadalu ko ko kadiyar al irsalu alwada wal irsalu ehin duka kalimomi na guda biyu kamar da ambata muku malamai sun fidda hadisai da dama waɗanda ka tabbatar da ana kabdu ko ana wada'u kila fahimce ni ana kabdu ko ana wada'u daga cikin hadisan kila mu babu laifi idan muka ambaci wasu daga ciki na farko ga hadisin za mu karanta cikin muwafa imam malikin, ko hadisai guda biyu amma kamun sannan saboda hadisan suna da wata yassa sarkiya bari mu fara da wani abu la'alla shin abin ya fidda muna wata matsala cikin duhu Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi ingantacce wanda malaman hadisi inganta shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashiral anbiya'i umirna an nu'ajjila al-iftara wa an nu'akhkhira as-suhura wa an nadriba bi aymanina ala shama'ilina Ya ce sallallahu Sallah Sallar ya ce mu jama'a annabawa annabi ka magana mu jama'a annabawa an umurce mu da wasu abubuwa na farko mu rinka gaggauta buɗin baki idan mun yi azumi ko ba haka ba na biyu mu rinka jinkirta yin sahuru idan za mu ɗauki azumi na uku mu rinka buga hannayen daman mu akan hannayen hagunmu mu aza su cikin sallah wannan hadisi ya tabbata mu'jamul kabir ya waito shi a wani lafazi wanda ibn hibbana shi ya ruwaito biya'ul ulmaqdasi shi ya ruwaito sayudi ya inganta shi a cikin littafin da muke ciki hawali ke sharh muwaffaq malikin yace inna al anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khir suhurina wa an nada aymanana ala shama'ilina fi salati wannan lafazin irin wancan na illa dai kalmomin na suka dan bambantu mu jama'a annaba an umarce mu mu gaugota buɗin bakinmu mu jinkirta sahuru ɗinmu mu aza hannayen dama akan hannayen hagu idan muna cikin sallah ibn hibbana ya ce ingantacce na biya'ul maqdisi ya ce ingantacce na dabrani ya inganta shi sayudi ya inganta shi wannan kenan abdullahi bin mas'udin shi ma rato hadisi ya ce wata rana ina sallah sai ni ɗauki hannuna na hagu ni aza kan hannun dama ni aza haka kila an fahimta haka ya yi sai ga manzo sallah sallan ya hangan ya gane ni sai manzo sallah sallah ya zo ya kama hannuwana ya warware su ya aza na hagu ya ɗauki na dama ya aza wannan hadisin ya tabbata a cikin sunan abu dawuda kuma imam ahmad ya rawaito shi Ahmad Muhammad Shakir ya ce hadisi na ingantacce hadisi ya tabbata a cikin imam sahihu imam muslim littafin muslim wanda mun ka sani daga wa'il ibn hajarin radiyallahu anhu وائل ابن حجر رضي الله عنه يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وائل بن حجر yace na yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni ga ɗauki hannu ne na dama ya aza bisa hannu ne na hagu bisa kirjinsa mu fahimci wannan wannan lafazi ibnu hibban ya roto da wannan lafazi lafazin ya sake zuwa a wata ruwaya daga wa'il ibn hajar ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba'u ya da yumna ala al-yusra qariban min ar-rusuli na ga mun sallallahu yana aza hannunsa na dama akan hannunsa na hagu kusa ga gwiwa kusa a wiwa hannu a rusugu akwai rusugu da larabci idan an kace wannan kashin na sama wanda daga shi sai babban yatsa shi aka ce ma ku'u ku'u ina jin masu awalla sun san da wannan wa ghassul yadayni ila al-ku'ain ko yawwa wannan kashin na gefe wannan kashin na wannan gefe shi aka ce ma kursu'u a fahimta wannan ku'u wannan kursu'u akwai karin sinun duka biyu in ka haɗe su magangamarsu shi aka ce ma rusugu Rusgu ko ciki ko waje don rusugu na ya ce na gama sallah ta ɗauki hannu ne ya aza bisa rusugu cikin sallah muna fahimta wannan wannan sunan dari ne ya rawaito wannan hadisi wa'il ibn hajar wata rana ya ce kai yau wallahi sai na gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallah ko ba haka ba na gaji da ana bani labari yace la anzu yace sai ne nika gari ni tafi madina fa qultu la anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau sai na ga wada annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallah ne zo fara aitu sai ni kama dibi ne sai ni ga sai naftata hasalata. lokacin da ya bude sallah kabbara sai ce Allahu akbar fara fa sai daga hannu ne fara aitu ibhamaihi bi hidha uznaihi ni ga manyan yatsunsa daura da kunnuwa ne komi sai a siffanta da ni ga haka nan sai da ya haka yace Allahu akbar ni ga manyan yatsun hannuwa ne kusa da kunnuwa ne thumma akhadha shimalahu bi yaminihi sannan ni ga ya dauki hannu ne na dama ya rike hannun hagu ya aza bisa kirji kila an fahimta kawai muhallin shahidi sai ci gaba da bada bayani wani hadisi ibn Khuzaima shi ya rawaito shi kuma ya ce hadisi na ingantacce Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito shi kuma ya ce hadisi na ingantacce wannan hadisi ya sake maimaituwa a layin sunan nasa'i ya kawo shi sunan al-baihaqi ya kawo shi mu'jam al tabari ya kawo shi imam muslim ya kawo shi ga lafazin wa imam muslim ya fidda shi imam muslim ya fidda shi a hadisi 401 wa an wa'il ibnu hajar bayan ya gargado sanadi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ya daga hannayensa guda biyu hina da khalatis salati lokacin da ya shiga sallah ya daga haka wa kabbara sai ce Allahu akbar sai siffanta su irin waccan siffanta yace ce wa ma hammamu hammamu ya siffanta mana ɗazu yace ce ni ga manyan yatsu ne daura da kunnuwa ne ko ba haka ba thumma wada'a yadahul yumna ala al-yusra sannan ya aza hannunsa na dama akan hannun hagu falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min at-tawbi thumma hasuwa cikin karshe imam muslim da ya rawaito hadisin muhallu shari kawai cikin hadisin thumma wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra ina fata mun gane wannan wancan hadisi da mun ka ambata na abdullahi mas'udin na cewa yana sallah mun sallah sallan ya warware masa hannuwa ya gyara jabir ya ruwaito mana shi jabir ya ce wata rana an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wannan hadisi imamu ahmad da imamu dar qutni suka ruwaito shi shi jabir ka cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rajulin manzo sallah sallan ya shuda kan wani mutum yana sallah wa huwa yusalli yana sallah wa qada wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna alhali shi mai sallar ba dabir ka sallah ba alhali shi mai sallah ya dora hannunsa na hagu akan dama wanda Abdullah ya yayi ko fanta a sai mun sallar sallar ya swance ta ita hannun ta hagu din wa wada'a al-yumna 'ala wannan malamai suka ce to yana yiwa kila duk wancan hadisi gudana Abdullah bin Mas'ud na ko ba haka ba yana wa haka nan bai faɗa mana suna ne ba sannan yana yiwuwa a akila wani sahabi na shi ma ya aikata irin wannan akwai hadisi mursali da aka samu ga dawusu dawusu hadisi na ingantacci har zuwa ga dawusu sai dai dawusu tabi'ina yace kana rasulullahi a fahimta cewa manzon Allah ya kasance ba cewa na ga annabi ba tun tabi'ina yace manzon sallallahu ya kasance ya da'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu ma ala sadrihi wa huwa fi salati mun sallam yana aza hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sannan ya rike su bisa kirji in yana sallah in yana sallah kila fahimta wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi kuma isnadi na ingantacce malamai suka ce wannan hadisi sai ka ce mursalina ko sai a ce to dama mursali yana zama sahihi in dai sanadi ne ingantacce na to in dai illa kawai irsali to yana zama sahihi idan an ka samu riwayar ta fito mausula ta wani sahabi ko wata hanya ya zama mausuli ina fata mun gane wannan kenan <clears throat> hadisin imamu ahmad na bin hajarin mun gabatar da shi to sai mu dawo kan hadisin babi ɗin gasa sanan mu karanta kamun mu karasa magana حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري daga yahya daga imam malikin da abdulkarim ibnu abil mukharik al ko da ba a ce ma ko ka san wannan ba sahabi bane tun daga shi malami imam malik ne ko ma'ana akwai yar tazara kenan kamar ya zan sahabi ko ba haka ba Allah kalli sai ka ce ta tabaka tisadisa ka mu zo kan magana kai ne to shi abdulkarim ibn abil mukhariq al-basri dinnan annahu qala cewa yi. ba ya ruwaito bane ba annabi ya ce ba wani sahabi ya faɗa mai ba a fahimci wannan magana fatawata ko magana ta ya faɗi ku fahimce ta sosai cewa min kalamu min kalamin nubuwati idza lam tastahi fa fa'al ma shi'ta ko ba haka ba hmm. daga cikin sauran maganganun da suka rage suka yi saura na maganganun annabtaka ma'ana wanda annaba gaba ɗai sun faɗi wannan maganar kuma duk da juyawa juyin juya halin da aka yi da lalacewa al'amari ita wannan maganar ba a canza ta ba ta shahe ba yanzu ko haɗe ta kuma har yanzu tana nan idza lam tastahi fa fa'al ma shi'ta ko ba haka ba idan dai baka jin kunya to ka aikata abin da ka kaso idan ka san abin da za ka yi baka jin kunya ka yi abin da ka so wannan kalimat na farko dai ma'anarta mu ɗauki ma'anarta ma'anarta yana yiwuwa in ma ya zan habaici na ko gaciyan ka yi ko ba haka ba kamar da masu malamai sun ka fassara suka ce ana nuhi idan dai kai ka zan mara shi kunya ta kadari ko ba haka ba to ta abin da ka ga dama ta kai ma'ana kana gamawa da Allah ko ba haka ba za a gane kure ka sai an ka ce gace na ko ba haka ba shi yasa han mawaki na cewa idza lam takhsha aqibata layali wa lam tastahi fasna' ma tasha'u fala wallahi ma fil aish min khair wala dunya idza dhahaba al haya'u ko ba haka ba ala kulli hali suka ce wannan gace na da yawa yakan zo irin haka nan wurare da dama suka ce gace na wasu sun fassara ba gace na ba abinda hadisin ka magana idza lam tastahi idan dai har abin da za ka yi babu kunya ba ka jin kunya ciki ma'ana Allah bai tsare kai ce don mi ka yi kaza ko ba haka ba annabi ce ka saba mai ma'ana daidai kake bai da illa a shari'a fafa'al ma shi ita aikata abinka kila fahimta wannan sai a ce ibaha a cikin larabci in kun ka ana ta idza lam tastahi kuma yazo idza lam tastahi ko ba haka ba lam tastahi wannan hadisi shi wannan mujarradi kana iya cewa in ka bin wannan sanadi na Imam Malikin daga Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq al-Basri take ce wannan sanadin da'ifi na ko ba haka ba babban dalili daga ce mai da'ifi na sanadin shi Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq da'ifi na kuma ittifaqan ittifaqan ittafaqa alayhi al-ulama ittafaqa al-ulama ala annahu da'ifun mu rike ka'ida ko ba haka ba to in ko da'ifi na to ai hadisin ya zan da'ifi ko ba haka ba sai ka ce daya sai ka ce abu na biyu sai ka ce ai shi Abdul Karim ibn ki dauki cewa ba da'ifi na ba sai ka ne ai na hadisi ya zama munqati sai mu ce biyu ko ba haka ba to wadannan su adalilai na suka hadisin amma duk ɗaya daga cikin su in ka diba ba ta da illa cikin hadisin saboda hadisin ingantacce na daga Abu Mas'udin Ukuba tabna amr al-ansari al-badai hadisi ingantacce imam al-bukhari ya fidda shi wanda yake a sahwal kutubin musannafa ko ya fidda shi in ka diba a cikin littafi ne sahih muslim sahih bukhari a cikin lamba hadisi dubu uku da ɗari hudu da tamanin da uku da kuma hadisi mai bi mai dubu uku da ɗari hudu da tamanin da hudu sannan ya sake ambato ne can kusan mujalladi na ƙarshe hadisi mai lamba dubu da ɗari ɗaya da ishirin duka ya ruwaito daga hadisin abu mas'udin ukubatu ibn amrin yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna mimma adaraka nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta wannan hadisi ko ko cikin arba'un hadisin an kawo shi ko ba haka ba ka koma kuma hadisi na ingantaccen rawahul bukhari to shi kenan kuwa kan kurskan kusu ko ba haka ba in dai wancan illa ta cewa abdul karim ibn al-abil bukhari shi ya illa ko ka ce da'ifi na ko ka ce tabi'i na bai karba bai ba sahabi ba in dai ta illa to hadisi ingantacce wanda babu shi ciki an gane babu abdul karim ibn ba bukhari ciki ingantacce hadisi ya tabbata kuma a cikin asahul kutubin musannafa imam al-bukhari ya kawo cewa hadisi na ingantacce Ila an fahimta mu rike wannan gaba ta inganta wanka ko to sai mu je gaba ta gaba wa wada'u al-yadaini inji shi abul karim bin bukhariki ba ce annabi ya ce ba fa shi dai yana cewa abinda har yanzu tun zamanin annabawa ana yi ne kuma bai gushe ba har yanzu ana yi ne kaza na biyu wa wada'ul yadaini daina ihidahuma alal ukhra fi salati da aza hannuwa biyu a ɗauki ɗaya aza ɗaya a cikin sallah shi ma tun zamanin sahab tun zamanin annabawa ana yi ne hayyo ko ba haka ba shi ma sai ka ce irin wanda an ka soki hadisin ɗazu shi na asuka ta yi to shi ma wanda gaba sai mun samu mata dalili in akwai dalilin ta ta inganta shi shikenan murika in babu dalili sai mu ce abdul karim ibn abul bukhari ke faɗi ta ba mu yadda to ba sai na ambata ba shi yasa ni fara gabato muku hadisan da sun ka tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'sharal anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa anna za aymanana ala shama'il na fi hadisi ya inganta ko ba haka ba ashe wannan lalle shi an ka ba annaba umurni kuma ashe bata gushe ba tun zamanin annaba ba sallah har zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunnan nan bata gushe ba har lokacin da Abdul bin Bukhariki ka faɗa ma almajiri ne Imam Malik wa magana kila an fahimta ashe gaba ita ma ga ta hanyar sanadinta bata inganta ba amma sai mu aje abin Bukhariki sai mu ce ta tabbata shi yasa ita ma ta shigo nan Imam Malik da an ka ga magana yace wa wad'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi salati cikin buraket bainal qawsaini wagga magana ta Imam Malik ta haka zurkani ya faɗi a cikin sharhin muwatta imam malikin ya ce ya da'ul yumna ala yusra imam malik ya ga magana shi ma sharhi don kai baka sani ba ko ba haka ba ya da'ul yumna ala yusra don cewa an kai wa wada'ul yadaini hidahuma al ukhra fi salati in zo ni haka fa ni doki hannu hagu ne azar hannun dama wanga lafazi yana yana min gyara bai min gyara to sai imam malik ce to bari faɗa ma kai da ba kusa ga annabawa ko ba haka ba ko ba kusa ga sahabbai sai ce ya da'umi ya da'ul yumna ala al-yusra fatar imam malik mun fahimci wannan abu na gaba gaba ta gaba wa ta'jilul qidi magana wata magana abdul karim ibn al-bukhari daga cikin abin da ya saura na maganganun annabawa har yanzu mata gushe na abubuwan annabawa har yanzu su gushe ba sai ce ni wata ta'jilul fidin gaggawa buɗe baki yayin azumi mu cike mutum haida na gaba wal istina'i da jinkiri istina'i jinkiri bis suhuri lokacin safuri waɗanda biyun da kuma haza hannun dama an haza hannun hagu hadisin abdullahi bin abbas ya faɗa mana haka nan ko inna ma'asharal anbiyai umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa za a aymanina ala shama'ilina sai mu ci hadisi Abdullah bin Mas'ud ya tabbatar mana wannan sannan sauran hadisan irin hadisin wa'il da ibn ibn da hadisin Abdullah ibn Mas'ud da hadisin Jabir da wasu hadisai za mu ambata duka sun tabbatar da wada ulyumna ala yusra ka tabbatar da shi kila an fahimta shi ko gaba farko idan lam tastahi fasna ma shi'ta hadisin abu mas'ud al-ansari a cikin bukhari ya tabbatar mana da shi kan haka cewa wannan hadisi da'ifi na daidai na hadisi ba da'ifi na ba ko ingantacce na ko da yawa mutane da yawa sun soki imam malikin saboda ya kawo hadisin abdul karim ibn abil kuma lallai. ce wadda an kai ittafaqa al-ulama ala anna Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq da'ifun hakan kai ma an yi wani zauranci ko ku wani karin magana aka ce ma akhadha malikun an da'ifil qattu illa an Abdul Karim ibn Mukhariq duk cikin alma duk cikin malamai waɗanda Imam Malik ya karbi hadisin su ko ba haka ba babu da'ifi sai Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq sai wanga ko ba haka ba shi yasa ibn Abdul Barri da ya zo akan wannan gabas. sai ce kayya ai ba su gane ba ai hujja nan, ba hujja imam malik kan yi da Abdulkarim karim ibn mu'abil mukharike ba ko ba haka ba ba su gane karatun ba karatun ka wa huwa kazubun shi karatun ko ba haka ba ya faɗa ma gaskiya duk da eh, bai makaraci na ibilisu ya faɗi magana annabi ya tabbatar da ita don haka take ko ba haka ba shi sa imam malik sarai ya san man huwa abdul karim ibn amma magana ta da ta tabbata hadisai duk sun tabbatar da ita shi yasa ya kawo ta kuma ga gara basa ya same ta sai kawo hadisin ko ba haka ba kuma ta wadda hanya ɗaya same ta Haka sai ya kawo hadisin mun fahimci wannan to wannan kenan hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي إن أنه قال kanan nabiyu afwan kanan nasu yu'maruna an yata ar-rajulu al-yada yumna ala zira'ihi al-yusra fi salati qala abu hazim shi malami imam malik la a'lamu illa annahu yanni zalika wannan hadisi a cikin hadisai da aka yi ta rigima kai ne amma nan gaskiya ba masana hadisai ba ba malaman hadisai ka rigima da su ba ko ba haka ba waɗanda ba su karanci ko ko ba su bi salaf din ba ko ko waɗanda ba su bi a fassara malaman farko ba kamar da shaka bakar muhammadu ka cika cewa ko ba haka ba dunni sun sa suka kama suka wani hadisi ta ɗaiɗaikun wasu kalmomi ko ta hanyar sanadi ko ta hanyar wani abu amma abu guda zaka ce ma duk wanda ya soki wanga hadisi imam malik ya roto shi cikin muwadda amsa ta ko ba amsa ta ba kila ba ku san ko amsa ta ko ba amsa ta ba abu na biyu imamul bukhari ya kawo a cikin a cikin sahihi nashi ko ba haka ba amsa ta ko ba amsa ta ba lalle za ku iya fahimta amsa ta ibn hajar bari an ba mu faɗa muku ibn hajar yace duk wanda ya soke wani abu daga cikin littafin bukhari na cewa hadisi bai inganta ko wani abu wane ne matsayinsa sai mu ce Imam al-Bukhari ya fi da shi wal Imam al-Bukhari a'lamu minka kila fahimta wa huwa amirul muhaddisina ko ba haka ba ko sai imiyar ce da ya kawo hadisi inna mala amalu bin ya cewa ya rawahu imama al muhaddisina ko ba haka ba to kawai dai a ce ga gwarzo ko ba haka ba ga wanda a cikin al'amari ga ɗalibi ko ba haka ba gwarzon ya ce farfesa ko dokta ya ce haka take ɗalibi ɗan wa ya ce ba haka ba ko ba haka ba ko mace ba ɗan yujiwa mai nema damishin ma ko ba haka ba wanda ya ba samu shiga ba ko ba haka ba kai ka san ba ko saurari ne ehem to imam bukhari ya ce ingantacce na imam malik ya ce ingantacce na duk wasu nuqadu masu suka bukhari da musulmi gwarazan irin su da suka cewa imamul malikin ko imamul bukhari bai ci bai kamata ya ce kaza da sun ka to kan wa gaba sun ka ce a nan yayi daidai ko ba haka ba to kaga magana cewa hadisi ingantacce yana da rauni ba a hujjar shi duk ta taso ba ko to sai mu diba ɗaiɗaikun kalmomin mu ji me suke suka da hadisin sai mu ce bari mu fassara hadisin ta kwana mu jiya hadisi daga imamu malikin daga abu hazim ibn diyarin thiqatun hujjatun daga sahal ibn sa'd as صحابي جليل سعد ابن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي البدري آخر من مات من الصحابة في المدينة المدينة قباء ديا سيد إذن شيء الصحابي قدات تيلو دي رجي sannan ya rasu kila an fahimta ya rasu shekara ta tis'in da ɗaya bayan hijira la'alla sai ka min ab to kace shi a ƙarshe ga mutuwa gashi ko mun samu an ce Anas bin Malik shekara ta 90 da uku ba hijira ko kai ma har mun samu Abu Dufailu an ce ya kai Abu Dufaili an ce ya kai shekara ta ta sama ɗari ko sai mu ce kawai ka dubi mana haza don na ga wani wanda ya wannan magana sai bai gane abin da aka nuni ba sai an ka ce kai cewa an kai akhiru sahabati mautan fil madinati fil madina an kace Anas ba Madina yake ba lokacin nan Abu Dufail ba Madina yake ba lokacin nan duk waɗanda ka ambata wanda wanda ya rasu shekara ta 93 95 90 kaza waɗanda ba 91 sun karasu ba ba fil madina ta suke ba ina fata ku fahimci kadiyar akhiru sahabati mautan fil madina shi ya rotu muna wannan wannan nukta ce hassasa kwarai da gaske wata kalima ce ce an bata muku cewa shi ya karshe ga rasuwa a Madina wata nukta ta ku aika daga cikin wata hujjoji za mu faɗi nan gaba in an kiyaye annahu qala shi sahabin yace kana nasu yu'maruna mutane sun kasance ana umurtar su sahabi na ka magana su waye kanu da mutane masha Allah saba wannan is clear kowa ya san wanga sahabbai na yan uwa ne ko ba haka ba don ka san babu iyakar koma baya sahabiya ya koma karatu ga tabi'i ko ta tabi'i na kai ma ga magana ba ta kama ba ta kama makunni ko ba haka ba eh kanan nasu mutane sun kasance yi umaruna ana su sahabbai ko waka su magana guda magana guda wajen dan ambata muku wuraren da wasu kaɗan yi tuba tubi ga wurin ko ba haka ba kanan nasu suka ce ai ba a sani ba ko sahabbai ko tabi'ina ko tabi'ut tabi'ina to kuma sahabi ka magana fa ka kasa wannan kila ko kai kana gane wanga karatu ko ba haka ba to in kuma ta tabbata sahabbai na tunda sahabi ka magana an ka ce yu umaruna to su sahabbai ga su kamar umurni ga ga manzon Allah da rai sahabi koma karɓa fatawa da wani tabi'i shin ma akwai tabi'in ba sun kada walwala ba akwai tabi'i zamanin annabi ga annabi raraye ga sahabbai na raye sai an kace a wanga hadisi umaruna ai tabi'una kila fahimta kasa wannan ruwan da ka wanga na kadu bai gane wannan hadisi ko ana umurta su mi aka umurta su an yada ar-rajulu liyada an yada ar-rajulu al-yada ala dira'ihi al salati ina ji wanga karatu an gane mutun ya aza hannunsa na dama akan jira'insa na hagu dira'i don za mu zo ga wata ka'ida kuma hatta da aza hannun akwai gyara gare shi ko ba haka ba a riƙe ala zira'ihi ba kafto ba ba ko ina ba ala zira'ihi ko ba haka ba a kan zira'insa na hagu a ina fi salati a cikin sallah ko ba haka ba wannan gaban ma a kiyaye wanda suka soki mu wada da bukhari kan wannan hadisi za mu ji amsa wurin abinda muka son mu ce dai akwai magana kamlu ko da uku shi hadisin imam malik anan ko hujja ta biyu qala abu hazim abu hazim yace ku duba min sanadi sanadin wa abu hazim malami imam malik ko talibin sahabin sa'ad ibn sahal ibn sa'ad ko yace la a'lamu ban da wani ilimi illa a kula istisna'in kamar misali ka ce mishi kashikan musulunci nawa na in ce ma guda biyar shaida ba a abota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah na daya sallah biyu azumi uku zakka hudu haji biyar Ko ba haka ba ka ce min kara min wani in ce ban san wani ba sai shi ban san wani ba sai wanga ni magana ta san nuna su ashika shikan babu wasu sai su ce wadda ni ban san wani ba sai su tana nuna a'a akwai wasu wanda ba su ba ko ko nuna ta kai su ɗaya na babu wasu jazakumullahu khairan yace la a'lamu ban san wani abu ba illa annahu yanni zalika face shi sahal bin sa'di ya danganta wanga annabi ya danganta ga magana ga annabi ban san wani abu ba illa wagga magana ga annabi ya danganta ta ba zan ko mun gane Hausa abin da ya kasan ya ce ce wanda ya kana nasu yi umaruna da Allah ka ce baka san wanda ka umurta su ba ko ba haka ba ya ce kai sahabin sa'adi ba faɗa ma an kai haka annabi ya kanu shi umurta su ban san wani abu wanda ka umurta su su yi abu in ba annabi ba kila an fahimci karatu saboda haka wanga sanadi na hadisi na ingantacce wanda imam malik ya fitar da shi a hujjar mi a hujjat ana wada'u in ka ce an yaza'a ana wada'u hannun dama akan hannun hagu kuma a aza shi bisa kirji kuma hadisi na marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sigogin raf'ul hadisi hukuman guda biyar nan ko da ba a ce annabi ya ce ba ba a ce annabi ya aikata ba idan an kai umar da wasu gogi guda biyar ba ma sai kawo wani ba rance da Allah kana gudu kana kuwa annabi ya gwadi daya ka ce sahabi ya ce ma umirna bi kaza annabi ya gwadi umirna shi sahabi ya ce ma haka nan annabi ya gwadi kakka wahala kanka kila an fahimci wannan wannan shine na biyu na na farko na farko shine nika so in ce cewa sahabi ya ce mina sunnati kaza mina sunnati kaza daga cikin sunna kaza Allah idan akwai wani mai mashin ga ya ce yana tsuwa Allah ya taimaka ya kashe matsala a san ko nawa ne ba wani yana idan na remote control nashi ta kashewa ko kuma dai a diba a gani mai shi ya sani to mai shi ya sani a taimaka na a saurara idan sahabi ya ce mina sunnati kaza sunna ta ayi kaza ka shi kenan ba sai ya ce ma wai annabi ya ce ko annabi aikata ba a rike wannan idan sahabi ya ce umirna bi kada ko umiran nasu bi kada an wace su kaza annabi ba da umarni ba sai ya ce ma annabi ba idan sahabi ya ce nuhina an kada an hana mu kaza ba sai ya ce ma annabi hana mu ko ba annabi ba idan sahabi ya ce kaza da'a ga manzon Allah na ba sai ya ce ma haka annabi ya ce ko ko haka annabi ai hukunta ba idan sahabi ya ce kaza saba ma manzon Allah na kwayi kaza faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ya ce ma haka nan magana ta tabbatatta duka waɗanga hadisai marfu'an na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci abin da ka magana ko ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza wani aka kawo cikin wannan hadisi kana nasu yi umaruna ko ba haka ba shi yasa kaɗa ƙaunin manzon Allah ne ko umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don gudun kan wani abu ya shigo na mai shigowa na jayayya kila ka ce ai bai nuna umarni ko ko na hani na manzon sallallahu alaihi sai imam mali ya tunhaye ma da maganar abu hazimi ya ce ban san wani abu ba face yana nan ya lika wanga abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta kila mun gane wannan wannan hadisai guda biyu tare da wadanda mun karanta da farko hadisin Abdullahi bin Abbas da hadisin Abdullahi bin Mas'ud da hadisin Jabir ibn Abdullahi da hadisin Wa'il ibn Hujr da asari na Dawusu duka hujja ce na cewa ana mi na cewa ana wada'u ko ana mi ko ana qabdu malamai sun ambata suka ce a'a kai qablu ko wada'u ba ga waɗanda ɗaya tabbatu ba qablu ko wada'u ya tabbatu ga wasu malamai ko wasu sahabbai kamar haka idan ka tarkato a cikin at-tamhidu na Ibn abdul barri da al-istidkaru na ibnu abdul barri wannan muna da shi sannan ka tarkato a cikin bukhari da Musulmi duka kana samun su da sunan duk kana samun su za ka ga cewa akwai qabdu ko wada'u na ɗaya imamul bukhari ya buɗe hadith ya buɗe babi ya ce babu wada'ul yumna alal yusra sai kawo hadisin wanga wanda muka da magana kai ne kanan nasu umaruna a imam malik yana da fatawa kan cewa ana waza'u ko ana kabru ko ba haka ba bai kawo wani babe ba sai wanga babu wani babe da ya kawo imam muslim ya jera hadisai da yawa mun san imam muslim shi ba irin bukhari bane imam al-bukhari shi ka babi kama ya kawo hadisi sai ce ba kitabu kaza babu kaza kitabu kaza babu kaza kitabu kaza babu kaza daga farko har karshe shi yasa ma malamai ka cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi ko amma imam muslim shi ba bada yi bai babu buka bai kitabu ba a haka dai kawai eh, nazari ya kai babu kaza to bai bude tafiya cewa babu sai ka hadisan Kina kun fahimta daga bango har bango babu babu babu kitabu cikin muslim hadisan da ta zuruwa in ya kawo aqida tsarwalla sallah azumi zakka a tunane ne duk kara gane ba ko ba haka ba malamai suka to daga baya suka tsaya suka nazari suka azamai babu bukka sai su karanta hadisan da sun ga hadisi kaza zuwa kaza aqida sai su sa babul aqidati ko ba haka ba su kawo hadisan in su haga hadisan za a ci gaba kila a walla ko sallah ko mi babu kaza an ga babu kaza an har zuwa karshe kila an fahimta a babin da an ka azama imam muslimu da hadisin da ya kawo na wa'ilu sai suka azamai babu wada'il yadil yumna ala al-yusra da takbiratul ihram sai suka azame wannan ittifaqan gaba da duk duniya ta yadda lalle wan gaba bi an ka azanan yayi daidai sai aka hadisin wa'ilu mun fahimci wannan Abu Dawud da kai ne ya babi babu wada'il yumna 'ala al-yusra fi salati Abu Dawud Imam tirmidhi ce ai babu akhadhi shimali bil ne salati imam ibnu ce cewa babu wad'al yumna ala shimali fi salati imam malik ce yayi babu wad'al yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salati kudi ba wadda ku gani imam daru kudni cewa babu wad'al yumna ala shimali fi salati to duk haka gaba ɗaya masu bukhari da muslim da sunan gaba ɗaya duk waɗanda suna abu dawuda sunan tirmidhi sunan Ibn majah har zuwa ƙarshe sannan ka zo mu'jam tabrani sannan ka zo sunan al duk haka suka buɗo gaba ɗaya har inda ta ƙare babu wani ɗaya daga cikin kutubu as-siha ko ko kutubu sitta ko ko sunan wanda ya buɗe wani babu in ba wannan ba kila fahimta abin da kasan in ce sarahatan babu wanda ya bude babu sadali ko babu irsali imamu shafi'i radiyallahu anhu da ya zo kan matsalar a cikin ummu cewa yayi da ya kawo magana kablu kablu kablu kablu wada sai ce wa lam ya ati anin nabi sallallahu alaihi wa sallam fihi khilaf babu sabani babu sabani haka da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kila an fahimta mai at-ta'liqul mumajjad sharh muwatta imamu malikin yace qala bihi shafi'i imamu shafi'i shi ya fada na cewa wada'u babu wani abu sai shi wa ahmada imamu ahmad shi ya fada wal jumhur jumhur shi ya fada jumhur wa huwa qawlu jumhur sahaba wa tabi'ina shi ya qawlin jumhur sahaba shi ya qawlin tabi'ina wa huwa alladhi zakarahu malikun fil muwatta'i shi ya huce imam malik a cikin muwatta cewa wadau akai ba qablu ba ibn abdul bar yazo a cikin at-tamhid yace inna sahabata dukkanin sahabbai lam yarwa basu ruwaito lam lam lam lam yurwa an ahadin minhum ba a ruwaito da wani ɗaya daga cikinsu ba fi hadal babi a wannan babi na qablu ko wada'u ba a ruwaito khilafu ma ja'a an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabanin wannan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibn abdul barri yace dai bari mu je roma dai daga cikin hadisan da sun ka shigo hannu daga cikin waɗanda sahabban da suka ruwaito hadisai kuma an rike sunayensu abubakar as-siddiq ya ruwaito hadisin na cewa ana aza hannun da bisa hannun hagu ali ibn abi talib ya ruwaito wannan yan shiya sun ce in ka aza hannun dama akan hannun hagu bada das salatu in ka diba taharil wasila na ayatul lahi suna ne na shi san ce mai haka an ba atul lahi na ba ko ba haka ba amma haka suka ce mai ko ba haka ba eh a in ka diba cikin taharil wasila ya ce sai kullu babi babu mubdilatis salati babin abuwan da ka bata sallah na daya wada ul yamini ala shimali ala sadai ba da sallah yake ba saboda haka to ga Ali ibn Abi Talib ya roito shi yasa ai muna hujja da ƴan Shi'a ba mu ka musu hadisin kowa mun kasance kahiri na ko ba haka ba in ka musu nawa baka suna ce mai kahiri sai aka musu Ali ibn Abi Talib ya ce ya roito hadisin kila an fahimci wannan guda biyu kenan Abdullahi bin Mas'ud ya roito hadisin mu ambatai da cewa shi ai haka ko annabi ya warware mai haka ko Abdullahi bin Abbas ya roito inna mu asharar anbiya'i ko Hudaifatu sirru Rasulillah sal abokin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ko Hudaifatu yamani Aisha radiyallahu an ta ruwaito ana baro Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito ana baro haza hannun dami sa hannun hagu Abu Darda ya ruwaito Mu'adh ibn Jabal ya ruwaito Wa'il ibn Hujr ya ruwaito Jabir ibn Abdullah ya ruwaito Abdullah ibn Zubair ya ruwaito Sahal ibn Sa'd Sa'idi a cikin wadashi mun ga ma ya ruwaito abdullahi ibn umar ya ruwaito hullab babban sahabi na shi ma kaka ce ka taba suna ne ba hullab sahabi na ya ruwaito shaddad ibn shurahbi shi ma ya ruwaito ya ala ibn murra ya ruwaito Sahabi بن الحارث يا رويت صحابي قوم شاتقوس نيل الأوطاري أو شكاني بيا كاو Ibn رتوت يا كاوس ابن البر يا كاوس أتكن gaba daya sai yace idan ka duba za mu ce cikin hadisan akwai waɗanda yake sihah ingantattuna mi'a da mi'a sannan akwai wanda ahsan kyau kyau gare su hasan sannan wanda akwai zaka iya cewa da'ifaina amma za mu ce waɗannan da'ifai za su ɗaga su koma darajar sahihai ko hasanun bi shawahidiha ko ba haka yadda take ba masha Allah ci gaba cikin tajin cikin wanda ya roto shi mawqufan shi sahabina uqbat ibn abi aisha shi bai nika ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an tambaye shi fatawa aza hannu zuba ga yace haka akai shi bai riga kuwa bai ce shi ya faɗi a wadawa akai cikin tabi'ina hasan al-basri ya ruwaito duk da ana danganta mai cewa yana irsalu ya ruwaito cewa ana mi ana wada ya ruwaito hadisi mursala dawusu wanda muka ambata hadisin dazu ya ruwaito bi sanadin sahihin ibrahim an-nakhai yana aza hannun dabisu hannun Habu. sa'id ibn jubairi mun ambata da yawa ya ruwaito Muhammadu bin Sirin wadanga tabi'ina na ya ruwaito ayyuba sikhtiyani ya ruwaito Hammad bin Salama ya ruwaito Umar ko Amr bin Maimun ya ruwaito wadanga duk tabi'ina na cikin mazahibul arba'a Abu Hanifa wada'u yakai Imam Malik wada'u yakai imamu Shafi'i wada'u yakai imamu Ahmad wada'u yakai Ishaq ibn Rahawayhi malamin Bukhari wada'u yakai Imam Bukhari da Imam Muslim Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ba ku san wani abu sai wada'u Imam Tirmidhi shi yayi sha kundum sai ya zo sai da kan hadisin wada'u sai ya ce wal amalu alaihi inda ahalil ilmi min as-sahabati wattabi'ina wa ghayrihim haza hannun dama bisa hannun hagu shiya aikin da akai a wajen malaman ilimi tun daga sahabban manzon Allah da tabi'ina da malaman da tun mun ka sani ila yau na hada imamu tirmidhi ka magana kila an fahimci wannan saboda haka waɗannan wai musun wada ko kabdu a ba ta farki na ba na magabata ina fata mu gane wannan illa sai mu ce to suna cewa ana sadadu ko irsadu me hujjar, ko ba haka ba eh me hujjarsu na cewa ana irsadu ko ana sadadu hujjar su kamar haka a gurguje na ɗaya duk hadisan da sun ka turo suka taho ga ga sadalu sun ture su saboda su zaki hadisan ɗaya sun yi magana ga kowane wanda ya wakilce su ga wannan shankitsi wanda ya yi risalatu fi hukumar sadalaini amma hakikanin gaskiya duk da ya yi wannan maganganu malamai masu sadalu ba su goya mai baya ba don mu san da wannan malaman da sadadu sun ce waɗannan hadisai ba su turuwa amma sai dai idanu ne sun karuhe ka sun zai yawa idan an kama kana jaya da abokin jayayya ko ba haka ba idan idanunka suka ruhe wajen mukabala ƙarshe in ba an ba sai ka ture abin da ne abin da ya tabbata kila fahimci wannan to saboda haka shankidi ya wannan azarfadi amma hatta da malaman da suka ce akwai sadali ba su yi wannan ba amma katiba hukumus sadali na shi shankiti ya ce duk hadisan ana musu illa game da haka hatta da hadisin muwatta imam malik bai bari ba wasu waɗanda ba su turuwa ya ce za'ifaina tawili ya yi musu kamar irin hadisin farko na cikin muwatta sai ya ce abdul karim ibn abdul bukhari a ciki ina jin kun san hujjat kuma kuna ibada kuna ibada amsa game da wannan yace shi a ciki saboda haka yin da'ifi na ce an jiya sai ce hadisi na min sahal ibn sa'id sa'idi cewa ai kana nasu umaru na ba musan wanda aka umurta annasu an kace kuma ban san ba musan umaru na wanda ka umurta su ba yana yiwa sahabbai yana yiwa tabi'ina yana yiwa kulafa yana yiwa kaza ko ba haka ba abu na biyu yace bai ce annabi ya ce ba ko annabi ya faɗi ba don ya ce abu hazim cewa ya yi la'alamu illa annahu ni dalika ko ba haka ba ya ce abin da ya karbi cewa ban san ya ɗaga wanga annabi ga annabi ba ku je tausara ban san ya ɗaga wanga annabi annabi ma'ana bai ɗaga wanga annabi ba bai ce annabi ya faɗi ba kila an fahimta kaka ce an faɗa mai kadibu yi hukumar sadnai wannan ina jin kila wannan ya isa hujja ko ya isa ba sai ayi magana game wannan ba gaskiya shalqiti shi wannan mufti almalikiya na makka da giryani a su suka tafi kan haka nan suka tsaurara game da haka nan da wani dan Kano khadimul atarikat kadiriya ba nasur kabar ba wani ɗalibi na shi ma a Kano ya yi rubutu littafin na yana nan tare da ni yanzu haka shi ma ya yi ya zo karibun lahi ya mai ya samu hannu cewa daidai shine ga wannan fatawul hakamul adali fi ta'id fi ta'id karibun lahi yayan abdul jabbar shi yasa mai hannu ya ce ɗari bisa ɗari to shi abin da yake ciki duk hadisan kablu da wada'u dukkan su da ifaina duk da ifaina an ka ce har bukhari ya ce duk bukhari da muslim duk da ifaina ko ba haka ba to ina ganin wannan ba mu da amsa game da wannan ko kuma garibul la yasa mai hannu gashi kana ya samu ne kasuwa in ka zo ka diba na'am hadisin wa'il ibn hajarin suka ce mai alƙama wanda ya roto shiga ibn hajarin alƙama ibn wa'ilin na alƙama ibn wa'ilin dan dan wa'il ibn hajarin kun ji wa'il ibn hajarin ko kun ji alƙama sai sun ka ce ni alƙama bai yi karatu ga baba ne ba wai hasali ma ko da yan baba ne ya rasu yana ciki ko ba haka ba ga ga magana ba a waɗanta in kan faɗe ta littafi haka ɗaukowa ko sai a ce ina gani gaba da imamul muhaddithina ina ce amirul muhaddithina kun san ko imam al-bukhari ya tabbatar da alqamatu bin wa'ilin ya girma tare da ne kuma akhadha an ajihi az-zahabi ya tabbatar da haka nan nasa'i ya tabbatar da haka nan ibn majah ya tabbatar da haka nan ibn hibban ya tabbatar da haka nan duk sun tabbatar da yayi karatu ga ne wanda kace mai karatu ga babani an kace shi ma sun ka samu abdul jabbar ibn Wa'ilin su biyu na akwai alqamatu Ibin Wa'ilin shi awwa abdul jabbar ibn wa'ili shi ya kani to shi abdul jabbar shi abai ka ga baba ne ba amma alkama ya katu ga baba ne kina fanci kadiyar in baka zo hika matsalar ba sai ka dauki suna wancan ka samu wancan har dai an ka ce an ibn wa'ilin an wa'ilin kila an fahimta daga dan dan wa'ilu to dan dan wa'ilu wane take in baka Allah sai ka ce abdul jabbar kuma in ka dibi tarihi sai a ce mata abuhu wa huwa hamlu baba ne ya rasu a cikin ciki in ji rahabi kaga sai kai ka tubara da yawa ko ba haka ba tura hadisin da suka yi na biyu suka ce hadisan ba sanadin su abbai da kyau ba sanadin su lahiya ne yake amma akwai wata matsala ga ka'ida hadisi idrabi idan ka samu idrabi to shikenan hadisin ya tashi da aiki kun san idrabi wanga magana ta zo ta ce kaza wata magana ta zo ta ce kaza ko sai an ka samu misali sai in baka labari sai in ce liman ya shigo kofa hagu kuma gobe in faɗa ma in ce liman ya shigo kofar dama lokaci guda ba ba haka ba to sai a ce je na ce kaza wai na ce kaza to a haka ba a san mi daidai ba sai a ce to duk hadisan gaba ɗaya kaga babu babu riko ko da suka ce to hadisan haka suke haka ce ya idrabi na idrabi yake yace wasu hadisi sai mun ka kalla sai a ce an aza hannun dama bisa hannun hagu akan zira'i wasu hadisi sai mun ka ce sai mu ce an aza hannun dama akan hannun hagu alal kufi akan kufu tafi wani sai a ce alal rusubu wani sai a ce qabdu wani sai a ce wada'u in ma wurin azawa na sai a ce ala sadari wani sai a ce fauka surrati wani sai a ce ta haka surrati maganin barkace hadisan da ifai mu yaki da su ko ba haka ba wanda hujja ta ba hujja ta ba don ta da malaman hadisi wajen idraji tattaro su akai adiba sanadi din wa an daidai cikin sanadin wa ingantacce wa atika wa abba tika ba a tattace hadisin a tankade a regaye to ko malamai sun gama aikin imam bukhari ya ishara ga haka nan imam muwatta ya ishara ga haka nan abu dauda tirmizi na sa ibnu majah ya ishara ga haka nan ahmad shafi ya ishara ga haka nan muhammad nasiruddin ya ishara ga haka nan kamusu imam ibnu ahmad bin hanbal ya ishara ga hakan kila an fahimta menene na cewa in ka aza hannunka na dama kan hannun hagu ala sadar aka azawa kila an fahimta ko kuma ya zan fauka surrati dai ma'ana in ko bisa nono ko ƙasa kadan kila an fahimta ya ce hadisi in ka tarkata su haka suka amma ala surrati fauka surrati ko ta ta surrati duk da ifaina kila an fahimta to in ko an ka samu magana ga ingantacciya ga wadda adda ifiya to duk da kawai an samu maganar nan akwai da ifiya cikin ta sai hadisin ya lalace kaga sai adalci sai a tanka dai a regaye a haida tsakkuwa sai a bammi sai a bakwaya kila an fahimta idan mutum ya ce duk hadisan sun lalace ko ko bai sani ba yace hadisan sun barkace a sai sai wasu masu ilimi sun kata suka ce a hadisan kaji kaji kaji wanda suke ba shikenan ba abin da kasu in ce idan mutum ya yi musun ilimi ya kore ilimi ko ya kore karatu ko ba haka ba sannan wani wanda adda kafin ilimi yanzu ya tabbatar da shi to wancan sukar da mara ilimi ya bata bata wanga ishara qur'ani ta mun ishara ga hakan lokacin da sarki yayi mafarki sai ya kira a fasara mafarki alhali annabi yusuf alaihi salam yana kurkuku kuma shi ya fasara mafarki a wannan lokacin sai ya tara su ya ce ga abin da ya gani bi sun kace a su a halami kai shirmena ya bata ilimin ya bata ya maida wannan mulkin shirme a sai dai ya mana ba ku sani ba to amma da an kace Yusuf ayyuhas sadiqu da ya taho ba shi sai ya fasara ba ba sai ta tabbata ba to yau koda wani ya ce mune duk hadisan mawdu'aina ko duk hadisan da'ifaina ko duk hadisan idrabina sai ka ce ai ga wani amirul muhaddisina ko ko ga wani imamul muttaqina ko imamul musbitin ne kace in ce imam malik suka ce imamul musbitina Imam al suna ce ma Amirul Muhaddisin in sun ce sun tabbatar da hadisan gawar shi akwai sabani kan haka shi yasa nace ku diba isharar ga ta Imam Malik cikin Muwatta Malik. a cikin hadisin Sahal ibn Sa'ad Sa'idi kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna bai ce ala al-yada al-yusra don kakkarke ce ba sai ce ala jira'i kila an fahimta saboda haka kan zira'i ya kaza ba a rike nan kakkarike nan kakkai haka ko ba haka ba a azawa aka gaba daya to in ka aza shi aza hannunka na hagu eh da doku dama aza bisa ga hagu kuma kashi bauɗe to ta himu gani aza shi ina zai yana zuwa ga cibiya yana zuwa karkashin cibiya ina zai a zuwa ala sadari shikenan shi ya kabla din kowa zauna kila fahimci wannan abu na gaba <clears throat> wannan ba sai mu ambata shi ba sun ce sigayi umaruna ba ce annabi ya ce ba abu na gaba a sun ce wada'u abin da yasa ba ba a wada'u ko kabdu sun ce aiki na bai cikin aikin sallah kharijin salati yake kamar azabul lana ko kuma sanya socks wasu sun tafi kan haka nan abu na gaba an ci sun ce irsal sakin hannuwa shi afato imam malikin shi afato malaman madina nan matsalar take kasa ita ka sha mura kai ko ba haka ba eh fatwa imam malikin fatwa malaman madina abdul barri al ko ba haka ba shi ya imam malik mai rijista ko ba haka in kana da imam eh, maliki ba maliki mai rijista ibn abdul barri ko ba haka ba al-maliki ya ce gaba daya aikin mutanen madina gaba daya yace shine al-wada'u kila an fahimta kaga idan mutum ya zai da ganganta cewa aikin amur ahal madina shine ne shine al-irsalu mi za mu ce mai ya kawo dalili ko ba haka ba ya kawo dalili ka huta in bai kawo ba sai ka bashi na abdul barri shi ibn abdul barri an fahimci wannan cewa fatwa imam malikin fatwa imam malikin suka ba da hujjar cewa ba ita fatwa imam malik ba nan mun ka samu wani dan kure ai hakuri nan muka samu wani kure muna danganta ga imam malikin shi yasa har wani mai magana je wata magana wadda ba ce koyi ba amma malikin ya mai sai mai ko na cewa wai yana ganin imam malik ba ahlus sunna bana wal ya'zu billah kawai irin wanga fatawa ce an ba shi karatu bai sani ba ko ko bai ce makaranta ma qur'ana ga malami yayi karatu ba kawai shikenan an ce mai kaza shi ko saboda tsabagen duhu duhun kai ba ba haka ba shikenan sai doka sai kama jefa imam malik sai ya ce ana ana wata ko qablu imam malik irsali yake ko ba haka ba an ba an ce ba a kunuti imam malik kunuti ya kai ko ba haka ba an ce ga kaza kaza saboda bai karatun ba ko ba haka ba shi sa farko imam malik ko ka yadda ko kakka yadda imamu ahlus sunna na ko kai da ko kai kai da ala rugumi artika ko ba haka ba ko kas ko kaki to in kace ba shi imam ba shi ba ahlus sunna ba sai dai in kai ba ahlus sunna ba kai ba ahlus sunna ba ko ba haka ba shi zama ma jiya da nan nika wani magana nace abubuwa wato abubuwa sai ba ba mamaki ita gaskiya ta kore ta kuduwar take ko ba son ta ko ba haka ba yanzu misali nan kasa ga misali sai ka ce abakar shi abakar muhammad gumi ba dan izala na ba <laughs> ko ba haka ba eh a kenan ko ba haka ba ko ka wanda sun ka ko in wanda sadaka ka ba ka zuwa ko ba haka ba eh ai ba ka mutun cewa so na jin fitin English broker ko ba haka ba ya ka kenan ko ba haka ba ko ba ka so ko kana ji kana tuna ji broker ko saboda haka ka ban musu abin da ya tabbata Allah ta mu gani saboda haka sun ce Imam Malikin irsalu ya kai sannan kuma ya bada fatwa a irisal sannan kuma ya soke wada'u da kabdu kan haka sai ka ji wani mutum na ta azarbabe yana zagi ne kawai ya samu kai ne musiba musiba da ta kariya kuma sai Allah ma hisabi ka san ba malaba ko ni kabba ta lahira sai amana shari'a ko ba haka ba ni da ba bakin kowa ba ba ka ba ce imam malik kila an fahimci wannan saboda haka kai anniya da harshen ka kuma ka san abin da zaka faɗa kadiya ce ta karatu idan ba karanta ba ka batta imam malik gashi da a cikin da Allah kalli in zaka mutum adalci ko ba haka ba ka yi mai adalci da abin da ya rubuta ko ba haka ba abin da an ka ya baɗi ba to sai ka ɗauko motsa imam malik kadiyu ba ka ga babu irsali wa sadali to ya za ka zagai in ba dashin amana ba da kawai dun ɗaya kila Allah ya kaddaro ka lalace ko ba haka ba ai shi yana kawai eh gashi babul wada'il yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salati ya rubuta da kai ne dukkan muwatta imam malik na duk gaba ɗaya waɗanda muka kawo shi guda goma sha biyu da sun kaka sun muwatta ga imam malik dukkan su babu wanda ya tsallake gaba da akwai cikin muwatta imam malik kawai ka zo ka ta zaki imam malik haka ce ba ahlus suna ba wannan na amfani da wannan damar da yin tasbihi ga dan uwa ya kiyaye da wannan kuma ya koma karatu insha Allah karatun da haɗi sai kuma an kakka yi karatu da kai ko ba haka ba kakka ce sarari karatu da kasa kawai ko ba haka ba eh ustazu bai kasa ko ba haka ba a batata sosai cewa shi tabbata a imam malik ko ko shi imam malik ba da fatawa kadiya ce da aka yi sabani amma mu yi adalci game da ita a <clears throat> imam malik ya rato kan la abu karim na cewa wadawa kai ya rato a salis sa'idi na cewa wadawa kai ko ba haka ba ɗalibansa ashabu ya roce shi a imam malik wadau ya kai kuma ya ce ce ayi mutarraf ya malami eh, albajir imam malik ne ya rawaito shi amma malik wada'u ya kai ibn al shuna, wannan ka san ibn ka ka tun malikiya sosai sosai ya rawaito shi imam malik wada'u ya kai abdullahi ibn wahab ina da fatan muna lisahi shi an na shida kila ga lisahi a cikin mudawwana riwaya kai shi abdullahi ibn wahab ya rawaito imam malik wada'u ya kai malaman iraki sun kasu gida biyu kashi na farko sun tafi kan cewa imam malik wada ya koya musu ɗayan za mu ji ta ina fatan mu gane wannan za mu samu kenan guda bakwai kenan eh, hadisin na farko cikin muwadda aya hadisi na biyu cikin muwadda biyu a ruwayat ashhabu ga malik uku ruwayar mufarraf ga malik hudu ruwayar ibnu shuna ga malik biyar ruwaya abdullahi ibn wahabi shida ruwaya ɗaya daga cikin ruwayan iraki bakwai dukan sun ta kan cewa imam malik wada'u da kabla ya kai kila an fahimta amma an samu ruwaya na cewa su sun ambata cewa imam malik irsali ya kai ruwaya wa ruwaya ɗaya daga cikin malaman iraki na ce muku juta ko ɗayan sun ce wada eh, irsali ya kai sannan ruwaya ibn al-qasim a cikin mudawwana shi kuma ɗaya shi a cikin almajirar imam malik da sun karanci eh, suka hada shi ya tafi kan cewa irsali ya kai bari ban muku wata ka'ida a malaman hadisi in mun ka samu hadisai gaba dai kila sahabban manzo doka ɗauka can sahabban manzo sallallahu sun kai ittifaki akan tabbatar da wani lafazi ɗaya daga cikin su ya kawo wani lafazi wanda ba shi ba me ya ka doka masha Allah shafi ya kare ko shi yasa ma hucewa Imam Malik wadau da kabla yake suka ce riwaya ibnu Qasim shazza saboda ya saba ma duk wadanda sun ka tiyawa daga cikin malaman almajirai Imam Malik tare da almajirai Imam Maliki bugu da ƙari da shi fatwa shi Malik da kai ne rubutu ne a cikin muwadda kila an fahimta tare da karawo sai suka ce wurin gama kun cire wani abu ruwayan mutanen madina gaba ɗai kabdu kila an fahimta imam malik cikin madina ya tashi na yi karatu na yi rasu hakke kai duk gaba ɗaya sun yi ittifaki kan cewa imam malikin wada'u uya kai kila an fahimci wannan wani wata matsala wadda zai yawa hatta da wasu malamai suna ambatonta za a ambace ta tunda dai akwai wasu magabata da sun ka ambaci wannan kalimar amma kore ta kuma sun wa imam malik bahaguwar fahimta cewa da kuma har yanzu suna nana ta wannan kalimat wai imam malik shi na roto hadisai cikin muwasa imam a nan bai aiki da su bai aiki da su haka suka cewa wai ya roto cikin hadisai cikin muwasa imam malik amma bai aiki da su daga ciki ya ruwaito kabulu ko wada'u amma bai aiki da shi wannan fatawar ko ku wannan magana sai in bakku da mai wata wata ko haka ba yawwa kila babu wata bukata game da wannan ina jin a zaka ce duk waɗanda an ka ambata sahabbai an ka ambata ko ba haka ba da tabi'ina da malaman hadisi irin su bukhari muslimu ko ba haka ba da sauran duk waɗanda suka yi rubuce rubuce kai malikiya zalla muka so ko ba haka ba wasu suna jahilta wani abu wannan na cikin abin da aka suka Imam Malik ko ba haka ba wanda bai sani ba sai an kawo hadisi ya ce malikiya shi doka yayi kamar wata yattin kita ko ba haka ba kungiyar siyasa ta ga Imam Malik ga Annabi gefe guda ko ba haka ba saboda tsabagin jahilci shi bai da Imam Malik ba kawai sai kullun karo da hadisi ya ka jahilci anan ko ba haka ba wannan ka tubara ta kware da gaske mai hodin wannan ya tuba ko ba haka ba kaska taba cewa a ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kace to maliki fa ko ba haka ba cewa haka shi ka nuna ma ka aje malik dan adawa annabi ko ba haka ba opposition party ko ba haka ba <clears throat> kuskure na babba amma duk da mahaucewa haka akwai da kila a jahilci suna cewa haka ba su ji fatawa sun mun yadda Buhari Musulmi Abu da Tirmidhi na Sa'ib ibn Majah mun yadda sai sun taho mun yadda ko ba haka ba ibnu abubakar wani wani ya ce mun yadda Malikiya su mi sun kace ko ba haka ba sai mu ce to ga da aka ce malikiya masu rijista ko ba haka ba eh bari ka ji na farko Ibn abdul barr a cikin at-tamhid ya faɗi wata magana sai ya ce lam tahtali al-atharu fi hadha al wala a'lamu an ahadin min as-sahabati fi dhalika khilafan ibnu abdul ya yace asaru da an karwaito ga manzo sallallahu alaihi wasallam babu sabani na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wada uku kan bai kai kila an gane babu saɓani su ya kai a ce akwai wani abu wanda ba wannan ba a ce babu wani saɓani. Ya ce ni dai in je ibn abdul barri ni dai wala a a'lamu an ahadin ban taɓa sanin wani abu ga wani daya min sahaba daga cikin sahabbai fi zalika khilafun akwai saɓani ga wannan ban taɓa sani ba illa shan ruwa an ibn zubair sai wani abu da an karwaito ga abdullahi ibn zubairi annahu kana yursilu yadayhi cewa yana sakin hannu ne sai shi dai sani ko ba haka ba wannan kalima sai ka ce an fara samu ko ba haka ba <laughs> yawwa Abdullahi bin Zubairi hadisi ya tabbata ya rawaito cewa manzo Allah yana wazau ko ba haka ba saboda haka Ibn Abdul Barr da kai ne ya fassara abinda aka mai da Abdullahi bin Zubairi yake yi Abdullahi bin Zubairi ka koma cikin at-tanbih na nan ko ba na da shi ko ba haka ba yawwa yace in yayi haka Allah kadiya zamu zo kanta Allahu akbar shin da can direct zuwa ko ko sai ka aji sannan ka ɗauka ka aza shi ya kai lafudin shi da fahimta ba magana wada ko kabdu yi ba shin direct daga kabbara harama sai bisa kirji ko ko sai ka dan huta sannan ka koma ka aza sai aka ce abdullahi bin zubairi sai ya huta sai ya miki haka sai ya ɗauka ya aza akwai wata mushila ga wannan Ibrahim al bai gama ba sai ya ce wa kad ruwiya yace ban san koyon ba sai ga abinda an kace Abdullah bin Zubair yana haka ce wa kad ruwiya anhu khilaf amma an wato sabani haka na cewa yana wa ba'u yace wa ala hada kan cewa wada uku qabdu aka yace jumhurut tabi'in duk jumhurut tabi'in haka suke wa aka akasaru fuqaha almuslimina sannan duk mafi yawan malaman musulunci haka suke min ahalin ra'ayi wal athari yan mazhabar ra'ayi da mazhabar asaru gaba daya kun san mazhabar ra'ayi ko kuma kun san mazhabar hadisi ko mazhabar hadisi mun ce imam malik da almajiransa ko mazhab ahli ra'ayi mun ce abu hanifa radiyallahu anhum ajma'in a cikin istizkar ibn abdul bar yace wa amma wada'ul yumna 'ala al-yusra fa fihi atharun thabitatun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace azahannun da bisa annu habu kada sai sun tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa qaulul madaniyina min ashabihi shi azancin mutanen madina kare kakaf almajiran imam maliki yan madina gaba ɗaya cewa aza hannu aka bisa hannun da mun fahimci wannan ko abu na biyu irsha ibn rushdi musa ibn rushdi a cikin albayan wa tabyini ya ruwaito wannan magana a gurguje sannan abubakar ibn al-arabi a cikin al-qabsu fi sharhin muwatta ibn anas ko ba haka ba kuma da hankali kuma da hankali kuma shi da aiki ne a cikin al-qafsu fi sharh muwatta imam malik ibn abubakar ibn al-arabi shi ma ya ruwaito na cewa abin da ya tabbata a wajen imam malik shine wata uliyad ya da al-yumna ala al-yusra kila an fahimta ibn abi zaid al-qayrawani an san wanda ashi shine mai risala ya yi littafi gagarumin littafi wanda risalar ga talhisi ta cikin wancan littafi talhis samari na sunan littafi annawadiru wa ziyadati alama fil mudawwanati wa ghairiha min al ummahati sunan littafi ya ruwaito yace mi yace ban san wani sabani ba a wajen imamu malikin game da aza hannun da bisa hannun hannu. kila an fahimta imamu qurtubi haka ya faɗa ibnu abdussalami izzuddin ko ibnu abdussalami sultanul ulama'i haka ya faɗa albaji haka ya faɗa kila an fahimta wannan mazahib koko malaman malikiya ta haka sun ka tabbatar amma mu koma ga wata magana ta ibn al-qasimi bai wa ta mutum kai tsaye a ce ba faɗa ba haka ce ibn al-qasimi ya harkar ta ce ka ce imam malik yana irsalu koko ya ce ya irsalu eh sai ta hito cikin mudawwana na cewa an tambayi imam malikin game da wada ulyumna alal su rani hukunci ne sai ce to ban san shi ba a farilla amma ana yi ne a nafila ina na cikin mudawana kuma rubuce ko haka ba wannan in ka ce bai tabbata ba ka bi wancan kada mun ka bi ta farko cewa mutane da yawa su ne sun saba mai kila shi sai ka ce ka hunta ko amma ko sun ka ce ah, a ba ta cewa kuskure na tunda ya ji haka ai ta tabbata muna daukar ta amma mi amma sai mu kai ka ga mazhaban ma ɗan malikiyya su fassara mana ita abinda aka mishi ko ba haka ba ko yanzu ba sai a ce a kai wata magana ko ta wata fassara ko ko a kai wata magana ga ahalin wannan abin sai a ce su fassara sai aka ce to akwai akai wata magana ga malaman malikiyya da sun ka karanci malikiyya sun ka sha suka ce mi an magana wa bai mamal ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai an ka ce a ajibin mudawwana karshen karatu a cikin feji guda imam mali ya faɗi dalilin da yasa ya ce haka cewa yayi lil dogaro kila an fahimta sharhin abinda a shari ga wannan indiga kuma kara gani cewa idan ka ɗauki hannun damarka a hannun hagunka kan rike da niyyar dogaro kila an fahimta saboda in ka saki hannu ka saki baka da isnadi ko ba haka ba baka jingina dama ko baka jingina hagu ba amma in ka ɗauki hannun dama ka aza hannun hagu kan rike sai ka ka dan ka dan support ka support din kanka siffar rike hannu da wannan don ya yi sapotin a farilla ba a yi ba sani ko kun gane take hun da suka ce al-istinadu ga farilla dama ko mai akadari ba ya kawo shi ba yawa ya ce ba istinad a farilla ba a yi amma nafila fa ana yi don ku zana nafila ko zaune ba nafila zaune ana nafila zaune su suka ce wannan rikon hannu da jama'a ma da ya ce kakkai in kai ba a yi ne ga farilla jinginawa kila an fahimci wannan malaman malikiya da yawa haka sun ka fassara su suka ce to kuma in mun ka fassara ma imam malik haka shi mai mai adalci kuma mun cire shi daga masu azarbin su ce ya zama opposition party ko ba haka ba don ko idan ya ce ba a yi ga farilla gashi hadisai rutul kato kaci annabi na yi kuma ana yi ina jin kila kaci wani ko ba haka ba a kiyaye wannan kila mu dan takaita akwai wata kalami guda wanda da sai mu ambatai sun ka ce kai mahaucewa ana fadalu sun ka ce to kun ce gaba daya babu sadalu ana fadalu ai wanda akwai hujja ta hadisan sadalu akwai hujja ta akwai hujja ta hadisan qabdu ko wanda akwai hujja ta hadisan sadalu na farko hadisin al-musibu salati na biyu hadisin abu humaid saidi kila an fahimta na uku hadisin Mu'az ibn Jabal to shi zan karanta muku ka mu so fadan can guda biyu hadisin Mu'az ibn Jabal ga wanda yace sun ka gargadu hadisin Ibrahim ya rawaito shi an Mu'az ibn Jabal wai zan baka shi ko da ka ji shi qala an Mu'az ibn Jabal qala kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ila salati rafa'a yadayhi hazwa uzunaihi kun ji wannan idan wani sallah sallah ya tashi zuwa sallah zai daga hannunsa daura da kunnuwa ne wannan mun san shi silu ya dai sai saki hannuwa ne hadisin fayursilu ya dai sai saki hannuwa ne an gane babu irsalu cikin hadisun sai ce wa rubba ma a kadal ukura da saniya wasu lokuta sai roƙo bai rike wasu lokuta hayan dai akwai wada ko da ko amma me ka son ya ce akwai irsal ko sun haka ya ce duk ko ba haka ba ana irsal ana kabdu duk wanda ya baka hujjar irsal ko kabdu yace yana da hadisi wanga hadisi amma dogara ce kila an fahimci wannan mai halul masaili al'uti wanda na ambata muku shi ya kawo cikin halul masaili sai ya kawo hadisin an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu shafi na saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas a cikin halin masa'ili yace an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu kana rasulullah qala kana rasulullah idza kama ila salati rafa'a yadayhi ya fa idza kabbara arsalahu ma sai sake su ko wa rubbama ra'aytu yad'u yaminahu ala shimalihi ko to inda nan haka an kabatta to da sai kabatta a batta hakan to sai yayi lamba sai ya nuna kasa sai ya ce shi sai zan karanta shi sai ce fa hadal hadithu wannan hadisi sarihun ya hito karara fi sadali laidai na ana sadalu karara ko ba haka ba ya to karara ko ko ko baka san larabci lalle ya to karara ana sadalu fi salati kal qabdi kamar qabdi yake kamar qabdi fiha a cikin sallah wannan abin da ya faɗi kenan ko ba haka ba to wannan hadisi kamun mu zo ko ina Imam al-Bukhari shi fara bata shi ko ba haka ba Imam al-Bukhari yace a ciki ne akwai wani mutum wanda aka ce ma al-Khasib bin Juhda al-Khasib bin Juhda din nan duk da shi mai halin masali in kaddiba ya dan kuren na wajen al-Khasib wajen Sadu kila hada wa tawina sai ce al-Khatib sai ya samu Sadu ne mai da shi da'un to Khasibun al-Khasib al-Juhdari al-Khasib bin Juhda imamul bukhari ya ce kazzabu imamul bukhari an kare ba gama ba shu'uba ya ce kazzabu yahya ibn sa'id al-qattan ya ce kazzabu ibn hajarin a cikin at-talqis al-khabir ya ce kazzabu wannan magana duk gaba ɗayan katiba za a ganta a cikin ɗaiɗaiku littafai da dama mu'jamul kabiri alhaitami ibn hajarin a cikin at-tafsisul khabiru kuna biye da ni uqaili yace ahadithuhu manakirul la asala laha shi ku sabin da juhudarin hadisai ne dun munkara la asala laha unji ukaili. ya kawon ga hadisi sai ce fa a ahwali hadha hadisi martaba lowest ta kasa wanda za mu bashi in baka ce karya ba sai mu ce mai da'ifun Ya yace idan ka ce mawdu'un mu ce kai daidai in ji ukaili kila an fahimci wannan idan kana son ka samu magana shi wanga mutum eh, tarihin shi khasib ibnu jif tarihi ne tan tagariya kadiba lisanul mizan na ibn hajar al-asqalani kadiba abdu'afa na uqaili kadiba al-kashful khafif al-kashful amman ruwiya bi hadisi bayani dalla filla kwatta ga waɗanda an ka su suna aza hadisi sai an ka saya cikin list ko ba haka ba an jefa yana aza hadisi sai an saya cikin list imam al-halabi ko a shekh halabi ya aikata wannan akan haka hadisin hujja nan ya hujja ana ana irsali shikenan an sami ta ga wanga hadisi da shi mai halul masail ya ka hujja da shi nasiru kabar ya ka hujja da shi littafin da karibu ya samu hannu ya ka hujja da shi sa'ad suci dange da muka cewa mai mawazi mai al-mubadi sarfiya mai halul masail da shi ya ka hujja na cewa daren daka muna da hadisi sai sa ta rana bambancewa muna karatu irin wannan bincike na ne sai wani malami ya ce muna gobe insha Allah zai ba mu hadisin irsal ko ba haka ba ban mantawa wannan hadisi ya kawo muna lokacin gaskiya shi a farkon jina ga hadisin kuma da na ji shi na tsorata sosai kwarai da gaske abin da ya tsorata da ni ba wai ba ba irsal inda ta fata na irsal abin da ya bani mamaki ya ibn abul bar da irin waɗancan magabata sun ce babu shi ko ba haka ba shikenan yana gama faɗi sai wani ɗalibi daga cikin abokan ka sai sashi ya ce mawdu'un hanka ce kai ba kai ladabi ba eh to amma dai magana ta haka take ko haka ba sai dai bai ladabi ba ko hujja ta gaba hujja biyu kila zuwa uku ko mu ce mu takaita mu mata biyu mutane sun ce lokaci hadisu musibu salati suka ce mun sallah sallan wani ya zo masallaci wannan zan faɗi kowa ya san shi wani ya zo masallaci ya sallah baya sallaci ya ce manzo sallah ta assalamu alayka ya rasulullah sai ce irje fa salli wa alaikum wa alayka assalam irje fa salli fa innaka lam tusalli a sa hadisin ko ko ma kai sallah ba kai sallah ba yazo ya saki ya ya saki ya ya saki har sau uku ko karshe ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqqi ko ma husulu ghayraha aw kama qala fa'allimni na rantsa wanda aiko ka da gaskiya banyin wanda ta shauka kyau ko ya min sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah A to Z in ji ba ture ko ba haka ba da suka ce kaji hujja cikin duk hadisi in ka diba shi duk wanda ya roto shi babu inda annabi ya ce in kai ka fara rike hannun dama zuwa ga hannun auza kirji ba ce ba shi yasa babu babu babu wanda ba ce ba ko ba haka ba to wannan shi ya hujja hujja sai daga cikin hujjoji shi ma wannan littafi hujja ku ya kawo hujja farko shi wannan hadisi hujja ta biyu wancan hadisi mun ka ce mawdu'i na hujja ta biyu ga magana samu hadde magabata ibn al-jawzi ya raka raka da wannan magana cikin littafin sa ibn al-jawzi wancan wanda an kai kari na hudu ko na biyar yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam koya mai ya kai wajibai ko mu ce koya mai ya kai natsuwa abbayi ba ba hatta da sunnoni da mustahabbai ka koya mai ba balle ka ce kuma alhali mun san rika hannu sunna ta ba wajibi ba haka ya tsaya ko ba haka ba amma yan zahirin yan yau ko ba haka ba su sun aji can ba ba su fatawa da ita ba su yan zahiwa sun ka ce suka ce mai sai mu ce mai cikin sallar ai babu sallama annabi kuwa mai sallama ba saboda haka ba dole sai an yi sallama ba babu tahiya cikin hadisin ba sai an koya mai tahiya ba ko ba haka ba ko kayan sallah babu tahiya babu komi babu salatin annabi cikin wannan sifat ko ka ba salatin annabi babu komi in an kai rukuya annabi ya ce ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba in an kai su da ce bai ce mai kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ba ba hadisi in ka karanta duk babu saboda haka sai mu ce tunda ba a ba a ba a wada'u duk da wasu hadisi sun tabbatar da shi amma wanga hadisi mu sa shi a hujja to kwai yi sallah yayi sallama ko ya tasbihi cikin ruku'i ko ya tasbihi cikin sujuda ko ya ta ko ya salati annabi ya saba mu hadisi shi wanga hadisi ya saba mu in ko kacce akwai su a'a wallahi an sallame ko ba haka ba kace a wallahi akwai subhanallahi rabbil azim wa bihamdihi akwai subhanallahi rabbil ala bihamdihi a wallahi akwai tahiyya akwai salati sai bace ina kuke cikin yanzu kace a wasa da sai sun tabbatar shi ke na fata hito ko shi ma wata wasa da sai sun tabbatar a abin ya ta ko abu na gaba sai hadisi guda hadisin abu humaydi hadisin abu humaydi ya tashi ya ce wannan shi amsa ta ko ban faɗi ba kun sani wanda amsa ta ya tashi ya ce ku dakata duk wallahi duk kuna su goma suke sabon Allah yace don nahi ku ya sallama manzon Allah kai kai mai sallama Abu Humaydin a cikin su akwai Sahal shi wanga mai hadisin ga wanda ya rito mana akwai Abu Hurairah ko za Abu Hurairah ko akwai Muhammad ibn Maslama na ce ku rike min sunani tun kafin bulugul marami abu hadiya sun bijiro da shi ko ba she ka hadisin ya ga mace kana kunta baka dube ta kira kuma ta hadisin yawwa duk su su goma sahabban manzo Allah suna zanzanne haka kawai Abu da Sa'idi suna ta kwanto mai sai ce biya hifu sallah annabi suka ce ya zaka himu ɗaya sallah annabi alhali ba ka rige mu shiga musuluncin gaba ko ba haka ba akwai sun ka girme ma cikin musuluncin ga in zama da annabi na akwai sun ka girme ma ga zama da annabi lizimta annabi akwai sun ka girme ma in kuma kokarin har da cewa na akwai sun ka hika kuma duk waɗanda da haka gani annabi ya mutu ya basu babu wanda ya tafiya bale a ce annabi ya faɗi wani abu wanda baka faɗi wanda baka wanda ba mu sani wanda kai ka sani ba mu sani ba to suka shi amma dai faɗi mu gani ko ba ayaka ba sai tashi ya siffanta musu sallar manzo sallah sallah kana cikin Abu Dawuda to ni ba hadisi za ku gani cikin Abu Dawuda kare kakka ya ba su siffar sallar manzo Allah min awaliha ila akhiriha da ya gama sun kace sadaqata haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai gaskiya haka annabi ka sallah da suka ce da mun ka ɗiba hadisin sai mun ka samu hujja ta biyu ciki kwakwara wadda za mu sa kulki mu buge wanda biyar ce ana aza hannun dami sa hannun hagu ta farko cikin lafazin hadisin bai faɗi sadalo bai faɗi kablu ko wata uba kila an fahimta tun da bai faɗai ba babu shi ko ba haka ba kuma inda akwai shi bai faɗai ba ya gama sallah suna cewa ka bashi ko ba haka ba hujja ta ina fata mun gane wannan amsa yadda ta ɗazuta shi ma hadisan bai faɗi wasu rukunai da wasu wajibai ba wanda kuma baka cewa babu su amsa da sun ka ba su sun tabbata a wasu hadisai ita amsa ka ga wadau uku kila an fahimci wannan sai hujja guda cikin hadisin kila ta ta yarge taka tana cikin hujjojin da har yanzu ma wasu suna amfani da ita cikin wannan hadisin ko kwanakin ba wani ya rubuta tambaya game da hakan ko ku ya minta game da hakan shi ne cikin hadisin da kuma su hadisai aka ce fa kabbir ko ba haka ba bayan takbiratu sai ce hatta udu kullu azmin makanahu har kowane kashi sai ya koma wuri ne kila fahimta kowane kashi sai ya koma wuri ne za ka ce idan ka ce Allahu akbar kai yi haka kashin nan ya kuma wuri mhm, hadisin cewa an kai yana kabbara ko ba haka ba eh sannan ya daidaita hatta ya uda kulla azumin makana ko ba haka ba hadisin bai da matsala haka take kware da gaske don hadisi yi fasuru ba ba'dan ko ba haka ba Za ka ce bi hadisin Allah ji kai eh, Ibn Taymiyyah yace idan wani ya bani hadisi ya kame hujja akan wani kauli wanda bai da shi ba yace Allah bani wani baiwa ta Allah ta cikin hadisin zan bashi hujja ban shi ta wani wannan hadisin kila an fahimta sai muka ci hadisin wanda yace idan kai kabbara harama za haka ratu sai ka mai da banka ko wani kashi ya koma wuri ne ko haka an ka ce idan kai ruku'i ka taso ko wani kashi ya koma wuri ne ko hadisin har yanzu haka yace idan kai sujuda ka taso ka zanna sai kowane kashi ya koma wuri ne kowane kashi sai ya koma wuri ne to idan ka taso ga suwa ka zanna kowane kashi ya koma wuri ne in gani ai ka mike kenan in babu zama ba sani ko kun gane fikin ya za a yi ka taso daga sujuda a ce zauna sannan kuma in ce ma kowane kashi koma wuri ne ina kawahunka ko ba haka ba ina hannayenka san ba za ka yi haka ko ko kai haka ko ko bisa cinya za ka aza su in ka aza su cinya kullu azmin adama kana ya kuma wuri ne in kai zaman tahiya kai iftirashu irin wanda azama bisa kawa hagu ko kai tawarruku irin wanda aka zama bisa duwayu ko wani kashi ya kuma wuri ne ta suka ce saboda haka ashe tun da kalimar ta yi ta maimaituwa ta yi ta maimaituwa dole a samu hasararta kuma wal hadisi yufassiru ba'dahu ba'da a hadisin zamu koma mu koma fassara wani abu ya koma Ya kashe ce hadisin ya fito a ruwayoyi wagga ruwa ya ɗauka shi safi ya baka matsala a wata ruwaya hatta ya uda kulla faƙarin makanu ko wacce tsara faƙarin ƙashin ga na baya ko wacce tsara sai ta koma fahimta to ita ta sai ta maimaituwa lokacin karatu takka duki lokacin ruku'i tsaraka ta in ka taso zaune farka ta miƙe faƙari shi na a wancan hadisi ya kame mai tuwa da azumin azumin azumin azumin ba sani ko mun gane wannan ɗaya daga cikin dalilai ne to ala kulli halin shi yasa nace ma matsala ba matsala ba ta ba matsala ta ta yau ba ko ba haka ba duk wanda yace zai magance ta a hasken yanzu ko ba haka ba zai kureta tunda annabi ya ce sallu aitu muni usalli sai ka ce kai fa salla rasulullahi ita tambaya ko sai kai kuma in an ka ce kai fa salla rasulullahi na san ba Najeriya ga tuwa ka diri mutum ka ce ya ka salla ba ko ba haka ba shi yasa shekaran jin satin da ya gabata an yi daidai kamar mai tambaya sun mu daidai da wannan karatun na cewa shin ana dibin aikin malami a koyi da shi ba ko haka ya ce ko ko ku ana wanda aikin malami shi yanin da ya yarda shi ya ce a'a sai dai faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce yi, ko ba haka ba muddin ka ce malamin da za a rika to za ka aikin banza kuma sai ka tuba tubi yasa kullum wasu mutane da ganin laifukan mu ga wasu abubuwa ina cewa kai hankuri mu dai ba masumai bane ko ba haka ba sannan kuma kai ma hasali ko tsoron Allah ne sai a sai dai Allah ne ya ko ba haka ba ballantana kama jibi kana cewa bari kai koyi da mallam ka yi umarni da abin da an ka faɗa ma ko ba haka ba abin da a daidai ka taɓa cewa ka yi koyi da ni in ka yi koyi da wala ka yi aka shirme ko ba haka ba iya ta shirme duk abin da an ka yi saboda haka ka ba wahal da mutane kana cewa shi ai bai ba ko ba haka ba babu ruwanka da wannan eh ni Allah ya ce ni annabi ina fata mu fahimci wannan sai dai ai hakuri duk da mun tabbatar da wasu daga kabdu shi ya tabbata a sunna tambaya wadda za ta kawo automatically za ta sashi ko ba haka ba za ta zo ne hukuncin biyan mai sadar ko irsalu sallah ita za ku ce ko ba haka ba sai in ce babu illa sallah tana nan lahiya lau daram dakan 100% bisa ɗari in dai wada'u eh in dai irsalu ko sadalu na shi da shi Allah din shi abba ya wato sallah ta bace dalili kuma duk gaba ɗaya duk salafu duk sadda aka rigima tun can asali ba mu samu kaulin guda malami guda da yace ke hannu babu sallah ba in ba dan shi'a ba ko dan shi'a ba take hannu yace ba ci riko ko ba haka ba amma babu mallami guda ahadun da yace in kai sallah ke hannunka baka da sallah ni dai ban san shi ba hakikatan gaskiya ban san shi ba saboda haka in dai mai sallah in dai sallah ta yi to don ka bi sallah sallah ta lahiya ko ba haka ba a fahimci wannan saboda haka kada ya zama wannan ta kawo dama ko ta ka asali na saɓani a yi da jima iri da jima da aka yi tsakanin wala zalin da walal lali ko ba haka ba wani masallaci wai gombe na gani hanyar zuwa gombe kan hanzu zuwa bauchi muna tafiya sai na ga haron masallaci nan tare hanya nan tare hanya muna cikin mota ɗaya daga cikin mutane cewa ne ka san abin da ya samu masallaci ga sun karabu ni ce ban sani ba yace tsakanin wannan tsawalin da wannan zalin na ba sallah aka yi da wani sosaci guda na wani ya ce wani kwali wani ce abu haka aka wadanta ba wani lali daga nan an ka fara takaddama har karshe an karo masallaci ta sai aka rashin hankali a nan ba ba haka ba kawai abu wanda bai kai kawo ba idan kila irsalu ya kai ko sadar ya kai kana tsabda ko wada'u ko ba haka ba a nan kun samu saɓani sunna nawa kun ka samu ittifaki kila an fahimta sunna nawa kun ka samu ittifaki kai zan ce ma kila inda kun ka samu dan sabanin bai wuce yatsu ko ba haka ba bai wuce yatsu kuma cikin su babu wata wadda aka cewa in an kai ta ko an ka batta sallah ta baci hoho kila fahimci wannan kaida Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ya ba mu hadisi ingantacce ko asali wata rana da shida Uthman bin Affan khalifa sun dan yi wata jayayya kan cewa cika sallah ko rashin cika ta Usman ibn Affan sha da fahimta in ka kai sal kai ka tafi kai tafiya ittibami akai cika sallah akai raka'a hudu dan mi hujja ce hujja ce kawai gani ya kai kasaru an wajabta shi in za a yaki to kuma yanzu ba yaki ta ba zaman lahiya na hajji an ka tafi shi yasa shi bai ga dalilin yin mi ba yin kasaru Abdullahi bin Mas'udin yana da hujja da dalilai na cewa ana kasaru ga kowace tahiya ko ta yaki ko ta zaman gida saboda haka hito yabba almajirin ne bayani sai an kabbata sallah to khalifa kuma shi ka bada sallah wani amirul mu'minin Uthman bin Affan ya bada sallah kuma cikawa zai yi Abdullahi bin Mas'ud ya bi shi kuma an ka cika tare da shi talibai sun ka ce alaga ta malam kai ka ce fa sunna kan da sace kware da gaske aljama'atu rahmatun wal furqatu azabu haɗuwar kai rahamata rabuwa azabata rabuwa azaba kawai abinda bai kai kawo ba ku yi hankuri na ci abinda ba suna naka ci abinda bai kai kawo ba ra'ayinka da ka dauka shi ne ka magana ko ba haka ba kawai su shi ke zai ya kama musabbabi shi ke nan a fashe kware kowa wace ko shi nan saboda kila shi wata manufa Allahu alam ko ba haka ba wannan ba dalili na ba kwace dalilin kabdu da wasadar shi za a raba masallaci shi za a raba tahiya to wannan son zuciya ne ba salaf bane kila aka ci gaskiya ba son gyara bane fi sabilillahi son gyara kawa wanda bai gane ba bayani shi gane ka faɗi gaskiya ko ba haka ba wanda ka jiya ya jiya wanda sai mai daɗi ya ji daɗi wanda ta ɓata mare ni za cewa shi hankuri to da na so ya faɗi mai zali <laughs> ba yi hankuri ko eh, To shi ke nan sai yi hankuri kila an fahimta da Allah mu ɗauki wannan matsala da sauki kwarai da gaske hakikanin gaskiya babu malamin da ya bada fatawa ba a mai sirri da sallah babu ta har waɗanda sun kace wada ko qabdu na. sakku azha ko sun kace hakan duk wasu sun ce ai wanga magana kana nasu yi umaru na al'amru yadullu ala wujubi sun kace wajibi na akwai da sun kace hakan to har sun sun kace in yayi sallah amma ba walada amma akwai sallah ko ba cinya ba kafa baya babu lada sun ka ce akwai akwai sallah wanda abu na an sani cikin an ka ce yayi bara'u bara'atu dimma abinda suka ni ba a kashe shi a ce bai sallah ba amma ni amma kuma sallah babu ta amma dai wannan kauli na kire yana da tsauri kware ko Allah samu gane ayi hakuri na ci lokaci abinda ya sani tsawaita game da haka nan saboda shekara wajen yayi da uku tambaya akai sadalu sadalul sadalu sadalul ko ba haka ba sannan ko mun samu matsala ya to ya shiga tsakanin mu ya ta daidaita mutanen mu ko ba haka ba to kan mu dauki wannan ita ce kafa ta sabani sannan kuma in kowa ku uzuri wannan fahimta ta ta abin ne karanto ko ba haka ba yana yi wakila wani shi da yana ganin sabanin haka kuma shi na tashi hujja kullun karatu abin da ka ja so ina ma katun bulugul marami da nan duka ina da wata ka'ida ni ka duk waɗanda ni kawa karatu Sai ni alfarma wannan shine me shine su bane da abin da na fahimta kila an fahimta su bane da abin da na fahimta ko da ka fahimci sabanin haka amma dai ka bari in faɗi wannan shi a fahimta ba ka ce sai na faɗi abin da ba shi a fahimta ta ba kila an fahimce ne sawa'un kure na ko daidai na ko ba haka ba haka wancan masallaci muke karatu kowa an ka saba ma sai ya hankuri ko ba haka ba haka wannan masallacin hakan tabbas na san ma abuta masallacin duka biyun da can da nan akwai wasu matoyi da nake duk ba su yi musu daɗi ko ko akwai bambancin ko da akwai daɗi akwai bambancin fahimta a nan hakikanin gaskiya can su malam kabir su malam bello yana yiwa akwai wata fahimta wata ba su fahimta su ba ko ba haka ba ba su dai ba har wurare da ko'ina a nan masallaci yana yiwa akwai fahimtar da sabanin hakan abu abin da ka roko ga duk wanda mun ka ce a sa karatu shi ban da abin da ni gane ko ba haka ba yawwa to Allah ya samu gane subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka babu tambayoyi a bari sai sai ji insha Allah